ne annabi ya yi sahabbai sun yi tabi'ai sun yi wannan musabagan da muke gani ana yi sun yi tambaya kawai amsa yanzu ka ji abin da nake faɗa ba a ƙarƙashin tafsirin ah. shahidallahu annahu la ilaha illahu, ina zuwa yanzu wannan program da muke yin nan sahabbai ba su yi irin haka ba annabi bai yi ba amma idan muka ce duk wanda bai zo ya yi da'awa ta wannan inda muke yin nan ba ya saba ma wani bangare na addini mun yi bidiya, akwai ayyukan da da yawa a cikin wani karkashin aya ake samun dalilin yinsa mu mun samu wannan daman ne ta wannan hanyar amma ba mu ce duk wanda ya je ya yi ba irin inda yanzu muke tattauna wannan ba tattaunawansa bai yi ba to sai ka gane cewa ya sha bambanci da a ce wannan abun ala tilas kamar da kuke faɗa wanda bai yi maulidi ba baya son annabi ko shi ba musulmi ba ne ko ina kuka samu wanda bai yi maulidi ba ba musulmi ba ne duk da ba shi ba ne hujja na na cewa musabaka ya zamanto addini sai dai ka ce musabaka ba mm-hmm. ana samun laifi kamar da za a samu wanda zai yi riya ko a sallah ko a karatun Ƙur'ani da sauran ibadu, amma ba za ka ce masa bidi'a ba. So, kana jina? Ina jin ka. Abu bidi'a dai aka ce abin da annabi bai yi ba, sabai ba su yi ba, mm. tabi'ai ba su yi ba, shi ake kira da bidi'a. Yanke. Mm. Shi ake kira da bidi'a. Ah. Mm. Amma eh. Malam, malu, uh, ko da ke ba nuna cikin maganan ko a eh? fahimta. To, hujjojin da ka kawo. Ah, eh? Malam Ahmad ji gabanin ka je gaba. Eh, a fahimta na da aka ce bidiya ni da nike ni ma fahimta nan da ni na fahimta maluma shine abin da duka ka bashi lada ko ka bashi zunubi wanda annabi bai san sa ba ba littafi ba magabata. Idan ka ba abin lada ka ce abin na da lada ko yana da zunubi. wanda Allah bai sansa ba annabi bance Allah annabi bai sansa ba sabon nan ba su sansa ba to ni a fahimta nake jin malumma na magana wai wannan lamarin addini ka ba shi lada malumma sun yi amfani da kamar microphone ga ranar da zaka ce duk wanda ya magana da microphone yana da lada goma ko zai samu lada to wannan ranar za neme ka kawo hujja in baka samu ba za ka kawo bidiyo a cikin addini amma idan baka bashi lada ba baka bashi halaki ba baka bashi zunubi ba to ni na fahimta maluma sun ce ba babu laifi amma ran lokacin da ka mai da shi addini har ana samun lada da shi to wannan lokacin ya zama matsala shi yasa ku bar mu yi abin nan a fahimce yanda muke tattaunawa domin masu saulara kuma su amfana ban sani ba ko malamin eh. fahimce wannan tarifin bid'a Na fahimce ka. Ƙur'ani zama yin manzo Allah, a zama manzo Allah aka sauke shi. Sahabbai suka rayu. Duka yaran, yajensu da komai ba su wannan musabagan ba su ma. Ha zuwa yanzu haka musabaga bai kai shekara ɗari biyu ba. Ina da tambayan da zan tambaye ku biyun duka. Eh to shi ne nake gaya mai ana iya musabaga ha a gama ba samu ana iya karanta ƙur'ani, ashe ba lada. yanzu tambayar da za mu yi ma malam shi eh, malam abubakar ko Tahiru eh. muhammad al alhaji ne ni dahiru za mu yi maka kenan kaman in aka yi musabaka lada nawa ke samu ana kai musabaka ana samun lada ko ba samun lada Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya karanta alkur'ani kowane harafi ɗaya yana da lada goma wala alifun wala lamun wala mimun ya rage maka kan da ka je yin wannan karatun ɗin shin domin Allah za ka yi ne don a gyara maka karatunka ko kuma za ka yi ne saboda a baka wani abu na duniya tabbas duk wanda ya karanta alkur'ani annabi ya ce khairukum man ta'allama alkur'ana wa allamahu mafi alkhairi a cikin ku wanda ya koyi alkur'ani kuma ya koyar annabi bai ce sai wanda ya zauna a tambaya ba to annabi yayi shi ka ce yana eh, ke son a ko a annabi yayi sabai sun yi eh, eh annabi ya sa a karanta masa alkur'ani wanda ya fi iyawa amma ba da irin tsarin da yanzu ake yin nan ba. Sai wurin, Malam Ahmad, wai annabi ya sa an karanta masa Kur'ani. sau nawa na sa na karanta mai Qur'ani musabaga wannan taron da za zo a tsara komai musabaga nake magana ba karatun Qur'ani ba Qur'ani ka asama ne ka sauke dukkan ma da Allah ya ce wasari'u ila magfiratin ku yi rige rige zuwa ga aikin alkhairi shin an rufe kofan sai abu kaza da kaza ne mm-hmm. to wannan ayan zan yi amfani da ita na na na goma sha hudu sannan za mu tashi a cikin littafin ainihin watan shahi na tis'in da takwas waɗanda ke da littafin waɗanda ke kuma da shi a cikin ainihin waya shahi na tis'in da tara wannan bugu na biyu kenan waɗanda ke ɗauke da bugu na na farko su kuma sai su dubi magana mai lamba tamanin da tara ah, kafin mu shiga ainihin watan a cikin littafi kamar yadda muka saba kowane lokaci muka yi ma al'umma bayani cewa ainihin wato muna kira ne zuwa ga a yi riko da littafin Allah a yi riko da sunnan manzo annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a mu sani cewa Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira Allah ce wa man yushaqiqir rasula duk wanda ya saba ma manzo annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan shari'a ta bayyana gare sa wa yattabi ghayra sabilil mu'minin yabbi wata hanya wadda ba ita mu'minai suka bi ba idan aka ce mu'minai a cikin wannan al'umma farkon waɗanda za su shiga a cikin masu mu'minai sune sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to sai mutum ya bi wata hanya wadda ba ita sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam suka bi ba to Allah ce ni wallahi ma walla za mu jibinta mutum inda ya tasan ba wa nuslihi jahannama kuma mu kona shi da wutar jahannama wa sa'at masira makoma ta munana to saboda haka duk wata hanya wadda za a jingina zuwa ga wani mutum wanda wannan hanyar ainihin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam basu bi wannan hanyar ba <clears throat> haka waɗanda suka bi su tabi'ai haka tabi'u tabi'in basu bi su ba to a wannan hanya hanya ce ta halaka hanya ce ta halaka hanya ce wadda duk ya bi wannan hanya to zai halaka zai saki hanyar Allah kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula Allah ce wannan ita ce hanya ta madaidaici madaidaiya wannan ita ce hanya ta madaidaici fa tabi'u kubita wala tattabi'u subula kar ku bi an hanyoyi to abin da muke kira zuwa ga al'umma ko wani lokaci shine a riko da littafin Allah a riko da sunnan manzo bisa fahimtar sahabban annabi magabata tun daga sahabbai har tabi'ai har zuwa tabi'i tabi'ina sa'annan muna nuna mu mutane cewa ainihin wato Ahmad Tujani ya yaudari al'umma ya zambaci al'umma ya ha'inci al'umma ta hanyar ainihin cewa ya zo da zikiri amma kuma ƙarƙashin haka ya dasa miyagun aƙidu a cikin zukatan mabiyansa a cikin zukatan al'umma cewa ya karɓi zikiri ga annabi sallallahu alaihi wasallam wuridi shine za ka yi istighfari so ɗari za ka yi salati sau ɗari sannan za ka yi la ilaha illallah so ɗari za ka yi wannan sahi da marice so ɗari ɗari waɗanda su uku wato kuma cewa ya karɓo su ga annabi sallallahu alaihi wasallama kaga waɗannan abubuwa da Ahmad Tijani ya ce ya karɓo ga annabi sallallahu alaihi wasallam dama annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya zo da bayanin yadda ake istighfari haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya zo da bayanin yadda ake yin ainihin salati haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya zo da bayanin yadda ake yin la ilaha illallah wanda yake waɗannan abubuwa guda uku duk inda musulmi yake yana kauna waɗannan abubuwa guda uku to sai Ahmad Tijani ya bullo mu mutane ta hanyar waɗannan abubuwa guda uku wato ainihin wato da zambata al'umma shine zuwa da aƙidu na kafirci waɗannan aƙidu idan ka kudurta su cikin zuciyarka to ka sani cewa ka hita cikin addinin musulunci ka sani cewa kai ba musulmi ba ne miyagun aƙidu da ya zo da su waɗanda ainihin wato ya dasa cikin ainihin wato zukatan mabiyansa wanda muna faɗa kowane lokaci duk wanda ke son ya ha'ince ka ya zambace ka ya ci amanar ka, ba zai samu dama ba na ha'intarka na zambatarka na cin amana sai ya bullo maka ta inda za ka amince mishi to shine Ahmad Tijjani sai ya bullo ma al'umma ta inda za a amince masa shine waɗannan abubuwa duk musulmi na son su to ya bullo da miyagun aqidu karkashin cewa ya zo da waɗannan abubuwa kuma tun farko ya yi ƙarya cewa ya ga manzon Allah ya kazatan lama naman cewa manzon Allah ya bashi waɗannan ainihin al'auradu ya zo ya lafana ma mutane to tun nan tun tashin farko abin ya soma ya soma ainihin watan abinsa da ha'inci da zambatar mutane ta yin ƙarya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama ƙarya to wannan shine muke kira zuwa ga al'umma muke bayyana ma mutane miyagun aƙidu da Ahmad Tijani ya zo da su domin a kauce masa a kauce ma hanyarsa a kauce ma aƙidarsa a dawo a riƙi littafin Allah a riƙi sunnan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muke gani cewa ga halin yanzu akwai mutane waɗanda ake ta turawa ake ta turowa ta ainihin watan TikTok wato suna ta tallata wannan dariƙa, to abin muke gaya mutane kowane lokaci wato tun da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da annabi Adam alaihi salam a wannan duniya annabi Adam alaihi salam ya haifi 'ya'yansa. to tun daga wannan lokacin aka fara gwagwarmaya tsakanin gaskiya da ƙarya wanda yake kuma wannan gwagwarmaya ana akan ta ila mil kiyamati idan Allah subhanahu wataala ya sa kana da rabo a wurin Allah kai dan aljanna ne to zaka shiga a cikin waɗanda ke ainihin watan kira zuwa ga gaskiya idan kuma Allah ya muhi cewa kai dan wuta ne baka da rabo a wurin Allah to zaka shiga a cikin waɗanda ke kira zuwa ga ƙarya to saboda haka kada mutane su yi mamaki cewa ainihin duk bayanai da ake yi har bisa ga yanzu ainihin sai a ga cewa ga wasu malamai ga masu da'awa waɗanda yake dare da rana suna ta kira zuwa ga ɗarikar tijjaniya suna ta ta ɗarikar tijjaniya to kar a yi mamaki to wannan abu ne wanda yake ainihin wato ba zai ƙare ba gwagwarmaya tsakanin gaskiya da ƙarya bai karewa ila mil kiyamati in dai ana duniyar nan ne to gwagwarmaya tsakanin gaskiya da ƙarya to za a ci gaba da yin su ainihin wannan gwagwarmaya har zuwa a haɗu da Allah subhanahu wataala saboda haka mu abin da muke kira zuwa gare shi shine cewa a yi riko da abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi daga wurin Allah kuma shine manzo da Allah ya aiko mana Allah subhanahu wataala bai aiko mana tujani ba Allah bai aiko mana inyasi ba annabi sallallahu alaihi wasallam shine manzo da Allah subhanahu wataala ya aiko mana duk wanda ke son ya samu aljanna duk wanda ke son ya kubuta daga azabar wuta duk wanda ke son a ya samu karbi littafinsa sa da hannunsa na dama ranar tashin kiyama to yayi riko da abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi daga wurin Allah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya bayyana cewa duk wanda ya riki littafin Allah ya riki sunnan sunnarsa to har abada ba za ka bace ba idan ka ga mutum ya bace ya halaka to ka sani cewa ya saki abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi daga wurin Allah ya zo ya kama wani abu to wannan shine abinda da muke yi ma al'umma tambihi kowane lokaci to muna cikin bayanai akan abin da ya shafi miyagun aƙidu da Ahmad Tijani ya zo da su waɗanda ya dasa waɗannan aƙidu a cikin zukatan mutane wanda yake a ba a wuce kwana uku ba akwai bayanai da na yi na ambaci aƙidu ɗaya bayan ɗaya kusan guda ashirin na kafirci na zindikanci wanda Ahmad Tijani ya zo da su ya dasa a cikin littafansa ya dasa a cikin zukatan mabiyansa wanda yake mun sani cewa ga halin yanzu akwai wani na nan dan zaria yana ta kokarin tallata wannan ɗarika ta tijaniya a kowane lokaci ana ta tura shi tiktok yana ta ainihin waɗan abubuwa waɗanda a cikin wannan ɗarika yana kira zuwa ga wannan ɗarika har ma yana cewa wai ainihin Ahmad Tijani ya zo da ilimi na tsintsar sanin Allah wanda yake wannan na yi masa raddi akan wannan magana da ya faɗa cewa Ahmad Tijani ya zo da ilimi na tsintsar sanin Allah cewa a'a Ahmad Tijani ya zo da ainihin watan ilimi na kafirce ma Allah wanda yake na ambaci aqidu guda ashirin wanda ainihin kuma na faɗi inda suke a cikin su a cikin littafi a cikin jawahir ma'ani da sauran littafan su na faɗi waɗannan inda za a samu wannan muna kira ga 'yan ɗariku na Najeriya da sauran ƙasashe waɗanda ke jin sauti na waɗannan akidu guda ashirin da aka ambata na kafirci wanda Ahmad Tijjani ya zo da su to duk wanda yake iya yi ma Ahmad Tijani kariya muna son ya fito ya bayar da amsa ya bayar da amsa akan waɗannan abubuwa guda ashirin ko kuma ya yi bayani akan waɗannan abubuwa guda ashirin da na zo da su a cikin bayanan da na yi abubuwa na kafirci ɗaya bayan ɗaya guda ashirin wanda yake duk wanda mutum ya kudurta ga rayuwarsa ya haɗu da Allah to ya sani cewa ya kafirce ma Allah ya kafirce ma littafin Allah ya kafirce ma ainihin wato abinda Allah subhanahu wataala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi tauhidi na ta Allah subhanahu ta'ala da bauta to saboda haka a yan ɗariku da kuma shi kansa ainihin wato rigirigi shi kansa Usman Kuswa na Zaria muna kira zuwa gare sa cewa ya dawo ya riki littafin Allah ya dawo ya riki sunnan manzo Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar ainihin watan wahal da kansa wajen kiran mutane zuwa ga wannan mummuna hanya mummuna aƙida wadda take ta saba ma abinda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi daga wurin Allah saboda haka kuma muna kira zuwa gare sa abubuwan da na ambata guda ashirin to kamar yadda ya hito yana tallata tijjani kuma waɗannan abubuwa guda ashirin na ambace su tijjani shi ya faɗe su muna so gare sa ko shi ko wasu muna son a hito a yi mu tijjani kariya akan waɗannan abubuwa guda ashirin da aka ambata to insha Allah za mu ci gaba da karatun mu na yau shine za mu tashi ainihin shafi da aka ambata shine za mu tashi a tijani yattahimu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kitmanir risala watan tijjani yana ya tuhumci annabi sallallahu alaihi wasallama da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɓoye manzanci magana ta 89 at-tijani yazuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama katamar risala tijani ya tuhimince annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma tijani yana riya ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya boye manzanci li ashabihi kiram da sahabbansa masu daraja bi qawlihi da maganar sa shi Ahmad Tijani yana cewa lamma su ila lokacin da aka tambayi Ahmad Tijjani. hal kana sayyidu waladi Adam sallallahu alaihi wasallam aliman bi hadha fadli shin annabi sallallahu alaihi wasallama ya san wannan falala da ke ga ainihin watan salatul fatihi salatul fatihi shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya san wannan falala qala sai Tijjani yace na'am manzon Allah ya sani wa alimun bihi manzon Allah ya san falalar da ke ga salatul fati kun ga nan yi mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya domin salatul fati babu salatul fati zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama balle a ce manzo sallallahu alaihi wasallama aini wato ya san falalar salatul fati salatul fati bayan wucewar manzo sallallahu alaihi wasallama masu kago abubuwan da suke kagowa sanya cikin addini suka kago salatul fati suka yi ƙarya cewa kuma Allah shi ya saukar da salatul fati ku da kuka ce ainihin waton shi Ahmad Tijani da ya ce Muhammadu Bakari ainihin shi ya zo ya roƙi Allah Allah ya bashi salatin da ya ko wani salatul fati kuma ya yi ƙarya cewa ainihin wato mala'iki shi ya sauko da salatul fati a cikin takarda ta haske ta annuri aka zo da salatul fati kaga kenan tunda an ce an sauko da salatul fati ne bayan wucewar manzo sallallahu alaihi wasallam ya kuma za a ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya san salatul fati ya za a ce kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya san salatul fati to shine suka ce qala na'am huwa alimun bihi suka yace shi tijani yace manzo Allah ya san da salatul fati qultu sai ce, shi ali harazimi sai yace walima lam a li ashabihi me yasa manzo sallallahu alaihi wasallama bai gaya masa habbansa falala da ke ga salatul fati ba bai gaya masa habansa salatul fati ba da kuma falalar da ke ciki ridwanullahi alaihim yarda Allah ta tabbata gare su qala sai tujani yace mana'ahu amrani abubu al'amura guda biyu su sun ka hana annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa habban falalar salatul fatihi al'awwal abu na farko annahu alima bi ta'khiri waqti shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san cewa salatul fatihi an jinkirtar da lokacinsa bi ma'ana a bayyana shi ga al'umma lokaci bai yi ba wato kenan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai zamanin su da aka saukar da alqur'ani to salatul fatihi lokaci bai yi ba na ainihin wato a bayyanar da shi zamanin sahabbai in ji wa in ji Ahmad Tijani wa adami wujudi man yuzhiruhu Allahu ala yadayhi fi dhalika alwaqt da kuma cewa a wannan lokacin wai zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama wato ba a samu wanda Allah zai iya bayyana da salatul fatihi ba akan hannayensa zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama kenan abin da yake nuhi a nan kenan salatul fatihi ainihin wato na gaba da alkur'ani tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da alkur'ani kuma an ba sahabbai sahabbai sun karbi salatul sun karbi alkur'ani daga annabi sallallahu alaihi wasallam to amma nan yana riya ta cewa kenan zamanin annabi yana riya ta cewa zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya cancanta kamar ba wanda ke da daraja da kima wanda ya kai ga cewa a bashi salatul fati shine abin da yake nuhi anan shine wa adamu wujudi man yuzhiruhu Allah ala yadayhi fi zalikal waqt wato ba a samu ainihin wato wanda Allah zai iya bayyanar da salatul fati ba ta hannayensa wannan lokaci kenan abubakar bai cancanta ba ainihin a bashi salatul fati haka haka Umar haka Usman haka Ali haka sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama haka matansa gaba ɗaya zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ba a samu wanda ya cancanta ya karbi salatul fatihi ba ga manzo sallallahu alaihi wasallam in jiwa Ahmad Tijjani yace asani abu na biyu annahu law zakara lahum hadha fadla da a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa habbai falala da ke ga salatul fatihi Hazal al-fadl al-azim wannan falala mai girma da ke ga salatul fatihi fi hadha al al-qalil ga aiki dan kadan wanda za ka yi cikin sakan abin nan cikin rabin minti ka karanta salatul fatiha ce kuma ka sami ladar wanda ya karanta qur'ani so dubu shida da talabu minhu da sun nema ga manzo sallallahu alaihi wa sallama an yi bayyana hulahun ya bayyana musu ci wato da a ce manzo sallallahu alaihi wa sallama ya gaya masa habbai cewa akwai wani abu da za a karanta wanda ke da wannan falala mai yawa to da sahabbai sai sun nemi cewa manzon Allah ya gaya musu menene wannan abin lishiddati shiddati hirsihim ala alkhairi saboda tsananin kwaɗayi da sahabbai suke da shi akan alkhairi walam yakun zuhuruhu fi waqtihim kuma bayyanar da salatul fati salatul fati bai kasance ba abu ne wanda za a bayyanar da shi ainihin watan lokacin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam in wa? in ji Ahmad Tijjani ina ya faɗi wannan magana a duba jawahirul ma'ani allazi bi hamishi kitabur rima a duba albabun rabi'u alfaslu thani fi fadli wurdihi, juz'i na daya shahi na ɗari da arba'in da da ɗaya, kuma jawahirul ma'ani Allah allazi yalihi kitabur rima ishraf maktabil bughsi wad dirasati a duba juz'i na ɗaya shahi na hamsin da tara, da kuma jawahirul ma'ani ta taqiqul imam shaykh tijan ali sisa a duba juz'i na ɗaya shahi na ɗari da da sittin bakwai za a samu wannan Ƙauluhu maganarsa da ya ambata cewa a ainihin walam yu iddakharahu manzo sallallahu alaihi wasallama ya jinkirta bayyanar da salatul fatihi walam yu'allimhu li ashabihi manzon Allah sallallahu alaihi bai sanar da sahabbai salatul fatihi ba wannan zai kasance raddun ala qaulihi ta'ala wannan an yi raddi ne ga magana Allah subhanahu ta'ala da yake ce ma manzo sallallahu alaihi wasallama ya ayyuhar rasul Allah ce ya kai wannan manzo ballig ma unzila ilayka min rabbika ka iyar da abin da aka saukan maka daga ubangijinka wa in taf'al idan baka aikata ba fa ma ballagta risalatu baka yi da manzancinsa ba in ji Allah subhanahu wataala kun mun sani al'umma gaba ɗaya sun shaida cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya hajjatul wada ya shaidar da al'umma baki ɗaya cewa ainihin saƙon da Allah ya aiko shi da shi shin ya iyar da saƙo al'umma gaba ɗaya sun ba da shaida cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da saƙon da Allah ya aiko shi da shi kuma al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya sun yi muwafaƙa ga cewa duk wanda yake cewa duk wanda ke riya ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɓoye wani abu daga cikin abin da Allah ya aiko shi da shi ya gaya ma al'umma cewa manzon Allah ya ɓoye wani abu bai gaya ma mutane ba cewa wannan mutum ya yi ridda cewa wannan mutum ya kafirta duk wanda ya tuhumci manzo sallallahu alaihi wasallam da khiyana cewa manzon Allah ya yi ha'inci wajen sakon da Allah ya bashi da sakon da Allah ya bashi ya yi ha'inci ya ɓoye wani abu bai gaya masa bai ba to wannan mutum ainihin watan ya yi ridda wa aidan haka kuma raddi ne ala qaulihi ta'ala ga fada Allah madaukakin sarki da yake cewa wa ma huwa alal ghaibi bi dhanina annabi sallallahu alaihi wasallama bai zama rawaci ba dangane da gai, wato dangane da wahayi da Allah aiko masa da shi ba marawaci bane wato baya koye wani abu wanda Allah subhanahu wataala ya sauka zuwa gare sa wa malumu abu ne wanda aka sani cewa annal kitmana cewa boye eh, sako boye manzanci mahallun alal anbiya abin korewa ne ga ainihin watan annabawa wa rusul da kuma annaba da kuma manzanni alaihi musallatu wassalamu tsira da aminci Allah su tabbata gare su li'annahu khiyanatun lil umma domin ha'inci ne ga al'umma wala shakka babu kokanto anna nisbatal kitimani a jingina ɓoye manzanci ilaihi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallama kufurin wannan kafirci ne bi ijma'il ulama malamai duk sun ijma'i cewa duk wanda yace manzon Allah ya ɓoye manzanci bai gaya mu mutane ba to wannan mutum ya kafirta wa kafa bihi isma mubina wannan kawai ya isa ya zama zunubi wanda an bayyananne to sai har yanzu min akazibi tujani yana daga cikin karece karecen tujani magana ta 90 Yanzu tujani tujani yana riya ta cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallama nahahu manzon Allah ya hane shi an ya tawajjaha ila Allah ya fuskanta zuwa ga Allah ta'ala madaukakin sarki bi asma'ihi husna da sunayensa kyawawa bi da maganarsa in ji wa in ji ainihin Ahmad Tijjani watan cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hane shi cewa ya fuskanci Allah wajen roƙo da sunayensa mun sani cewa Allah subhanahu ta'ala yana cewa a cikin Alƙur'ani. ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika wa illam taf'al fa ma Allah subhanahu wataala yana cewa lillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah ce Allah yana da sunaye kyawawa Allah ce a roƙe shi da waɗannan sunayen kaga Allah shi ya yi umarni cewa a roke sa da sunayensa to sai ga shi Ahmad Tijani yana yi ma manzon Allah ƙarya cewa manzon Allah ya hane shi da cewa ya fuskanci Allah da sunayen Allah yanzu yana yi wa Allah ya bada umarni a cikin littafin sa sa'annan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo umarnin da Allah ya bayar a cikin littafin sa manzon Allah ya zo ya hana Abin da Allah ya ce a yi yana yiwa hankali na ɗaukar wannan yan tijaniya ku yi amfani da ƙwaƙwalwar da Allah ya baku da fahimtar da Allah ya baku da hankali da Allah ya baku ku yi aiki da shi ku gano abin da a gaskiya ku gano ainihin watan karere da Ahmad Tijani yake yi yana jinginawa zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama idan har ba ku yi amfani da tunani da Allah ya baku ba da kwakwalwar da Allah ya baku da hankalin da Allah ya baku idan ba ku yi amfani da su ba ku gano ainihin ah, kuka gano ainihin wato abubuwa na ƙarya da Ahmad Tijani ke dasa cikin zukatan mutane to ainihin wato hankalinku da basirar ku da fahimtar da ke gare ku da fahimtar da kuke gani kuna da shi da hankalin da kuke gani kuna da shi wallahi bai amfane ku da komai ba ya za a ce annabi sallallahu alaihi sallama ya hana a roƙi Allah da sunayen Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a roƙe sa da sunayensa a ce manzon Allah ya hana abin da Allah ya yi umarni da shi hankali na ɗaukar wannan annabi sallallahu alaihi wasallama Aisha an tambayi Aisha dangane da ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ɗabi'unsa haka yake kamar Qur'ani wato annabi sallallahu alaihi wasallama wato duk abin da Qur'ani ya ce ai manzon Allah bai da take bai da takewa wato bai yi ma Allah gaddama duk abin da Qur'ani ya ce ayi to za ka ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya in da abin to saboda haka tunda Qur'ani Allah ya ce a roke shi da sunayensa to baya wa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce ma Ahmad Tijani kar ya roƙi Allah da sunayensa bai yi wa. to shine Ahmad Tijani yake cewa na hani sallallahu alaihi wasallam ya tsira da aminci Allah tabbata gare ni ya hane ni ana ana tawajjihi bil asma'i in fuskanci Allah da sunayensa wai manzo Allah ya hane shi manzon Allah wai shi ya hana tijjani cewa ya fuskanci Allah da sunayensa wa amarani sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya umurce ni bi tawajjuhi in fuskanci Allah da yin addu'a bi salatul fati lima ugulika da salatul fati lima ugulika kage kenan abin da yake son ya nuna nan manzon Allah ya san da salatul fati har ma manzo sallallahu alaihi wasallam ya umurce sai ya fuskanci Allah da salatul fati kaga salatul fati lima ugulika ba inda zaka same su cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ba inda zaka samu wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wani sahabi salatul fati ba zaka samu wannan ba wannan magana a dube ta a cikin duratul farida sharhul yaqut ta farida juz'i na 4 shahi na 104 da kuma al-ifada al-ahmadiyya li muridi sa'adat al-abdiyya shahi na 125 za a samu wannan to min zalika yana daga cikin wannan ainihin watan zamun riya wasu cewa anna zikira asma'illahi watan cewa ambaton sunayen Allah ligardin saboda wata bukata wai saboda ka roki Allah da sunayen Allah subhanahu wata'ala saboda wata bukata ya kudu lil wabali zai ja mutum zuwa ga halaka zuwa ga musiba sarrahu bi zalika sun bayyana da wannan fi hadhihi abyat cikin waɗannan baituka suke cewa la tazkuranna asma'a zil jalali ligardin ya lil wabali fa hasbuna zikru salati al fatih fiha salamatun li kulli sabihin fiha al jami'in القرآن لجميع الناس أبشر وبشر دون ملتباس ولا تذكرن Asma'a ذي الجلال كرك ambaci sunayen Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake zil jalali ma abokin girma da ɗaukaka wai kakka ambaci sunayen Allah ligardin saboda kana neman wani abu saboda wata manufa wato kana sun kana da wata manufa kana son Allah ya biya maka wata manufa taka to kakka ambaci sunayen Allah idan ka yi haka ya qudu lil wabali wannan zai ja ka zuwa ga musiba kaga kenan idan ka karanta sunayen Allah kana roƙon Allah ya baka wani abu kana da wata manufa da haka son Allah ya biya maka wai haka din shi zai ja ka zuwa ga musiba wa bali wato halaka da musiba kenan sai ya ce fa hasbuna zikru salatul fati abin da ya ishe mu shine ambaton salatul fati mu karanta salatul fati ya ishe mu kamar kenan babu ruwansu da su ambaci Allah subhanahu wataala da sunayensa irin sunayen Allah Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus har zuwa ƙarshe to su babu ruwan su da ainihin sunayen Allah abin da ya ishe su shine salatul fatihi fi has salamatu cikin salatul fatihi akwai ainihin wato aminci da kulli sabihin da dukkanin wani mai tsarkake Allah subhanahu wataala fi hal amanu akwai aminci a ciki salatul fatihi da jami'in nasu ga mutane baki daya amma wannan duk ga bakin suke faɗin wannan magana ta ƙarya abshir kayi bishara wa bashir kuma kai mu mutane bishara kai kayi bishara kuma kai mu mutane bishara duna maltibasin ba tare da ka samu ainihin watan al-iltibas ba watan ainihin watan abu ya cuɗanye maka abu ya rikice maka ba tare da wannan ba wannan magana a dube ta cikin duratul kharida sharhu ya kutatul farida a duba juz'i na hudu shahina na ɗari da biyu za a samu wannan magana a duba juz'i na hudu shahi na ɗari da abin nan za a sami wannan magana to har yanzu sai magana ta tis'in da biyu wa min akazibi Ahmad Tijani yana daga cikin karyace karyace Ahmad Tijani kauluhu magana sa da yake cewa yake cewa li'anna Allah shi Ahmad Tijani yace Allah lahu tajallin Allah na da bayyana da yake yi fi kulli waqtin kowane lokaci Allah yana bayyana bi amrin ma'alumin da al'amari wanda a sananne Allah subhanahu ta'ala yana da tajalli da yake yi yana bayyana da al'amari wanda a sananne wala ya kullu waqtin wala ya kullu waqtin min tajallihi wato bai wofinta kowane lokaci min tajallihi na bayyana da yake yi baya gushewa bisharri Allah yana bayyana da yin sharri min ba da khalqihi ga wasu halittunsa wato Allah subhanahu wata'ala wato kamar yana son ya sifanta Allah subhanahu wata'ala cewa Allah masharranci ne in ji wa in ji ainihin Ahmad Tijjani Allah bai gushewa yana bayyana ko wani lokaci ainihin wato da sharri ga wasu halittunsa wato Allah kenan masharranci ne ga wasu halittu Allah na yin sharri ga wasu halittu to wannan magana Ahmad Tijani shi ya faɗi wannan magana a duniya ta cikin jawahirul ma'ani allazi bi hamishi kitabur rima nusta maktabatu shabiya albabul khamis fi zikr ajibati al-fasl thalith fi isharati juz'i na biyu shahi na 147 a duba kuma jawahirul ma'ani abu duwa jawahirul ma'ani allazi yalihi kitabur rima ishra maktabil wusul dirasat juz'i na biyu shahi na 183 wato a duba na darul fikri kenan da kuma jawahir nuhani taqiq imam shaykh tijani ali sisa a duba juz'i na biyu shayi na ɗari biyu da da ashirin hudu, za a samu wannan bayani wato anan ahmad tijani ya jingina abu zuwa ga Allah subhanahu ta'ala, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsarkake Allah dangane da sharri cewa Allah ba masharranci ba ne. Allah subhanahu wataala ba a jingina sharri zuwa ga Allah subhanahu ta'ala. Allah subhanahu wataala ba a jingina sharri zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ga abin da yake cewa لأن الله له تجل في كل وقت بأمر معلوم ولا يخلو كل وقت من تجليه بالشر min ba da khalqihi bai gushiya kowane lokaci da bayyanar da ya kai watan da sharri yana bayyana da sharri ga wasu halittunsa to wannan mutum shine ainihin malamin na zaria rigirigi yake cewa Ahmad Tijani ya zo da ilimi na sanin Allah wanda ke sifanta Allah da cewa Allah masharranci ne Allah yana bayyana ga wasu halittunsa da sharri wanda ke sifanta Allah da wannan yanzu za a zo a ce cewa ainihin watan ya zo da ilimi na sanin Allah to wannan magana da suke faɗa cewa Ahmad Tijani ya zo da ilimi na sanin Allah wannan ƙarya ce suke kuma abin da muke faɗa ne kowane lokaci yaudara da zamba da cin amana dama muna faɗa kowane lokaci ita wannan ɗariƙa ta Tijaniya ba a iya tallata ta sai an haɗa da ƙarya da yaudara da zamba da cin amana sa'annan a tallata ta ga mutane wanda Allah ya nuha da halaka Allah bai nushe sa da samun rabo ba a wurin Allah to sai ya karba musu zai karba musu ya zo ya bi sai ya zo wurin Allah sai ya yi nadama dalilin da ya sa bi Ahmad Tijani to shine an karbe wa an Ali ibn Abi Talib an karbo daga Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu Allah ya da shi an Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga Annabi sallallahu alaihi wasallama annahu cewa annabi sallallahu alaihi wasallama kana idza qama ila salati ya kasance idan ya tsaye zuwa ga sallah kala zai ce wajjatu wajiya lillazi fatara samawati wal ardi na huskantar da huskata ga wanda ya halicci ya kage halitta samai da kasai annabi shi ke cewa haka alhadis to a cikin wannan hadisi wa fi a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa labbaika wa sa'adaika wal khairu kulluhu fi yadaika wa sharru laysa ilayka to wannan shine mahallin shahid wa sharru laisa ilaika annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Allah sharri bai kasance zuwa gare ka ba bi ma'ana Allah subhanahu ta'ala ba masharranci bane ba a jingane yin sharri zuwa ga Allah subhanahu ta'ala saboda Allah ba masharranci bane Allah adilin sarki ne Allah subhanahu ta'ala mai adalci ne ga bayinsa Allah subhanahu ta'ala ba a jingina sharri zuwa ga Allah subhanahu wataala wa sharru laisa ilaika, in ji manzo sallallahu alaihi wasallam amma kuma gashi Ahmad Tijani yana cewa Allah subhanahu ta'ala yana bayyana da sharri ga wasu halittunsa wannan maganar a dube ta cikin sahih muslim da kuma abu dauda da kuma sunan tirmizi da sunan nasa'i duka sun ruwaito wannan hadisi cewa sharri ainihin wato ba a jingina sharri zuwa ga Allah sharri ba abin jingina bane zuwa ga Allah wato sharri bai zan zuwa gare ka ya kai Allah subhanahu ta'ala ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaika to sai magana ta 93 wa min akazibihim yana daga cikin karece karecen su waftira'atin da kuma kareren su qaulu ahmad tijani magana ahmad tijani da yake cewa shi ahmad tijani shi ya kawo ga magana a cikin littafin a ainihin muhammad al-mashari limamin masallacin ahmad tijani littafin da ya wallafa wanda aka ce al-jami'u durar ulum al-fa'ida min bihar al-kutub al juz'i na ɗaya shahi na ɗari biyu da takwas ainihin watan Ahmad Tijani shi ya kawo wannan magana yake cewa qala muhiddin wato muhiddin ya ce fil insanil mahjur wato ga mutum wanda yake aka sha makance shi a laisa bi insani cewa shi ba mutum bane inna ma huwa cewa shi shibhu insani wato yana kama da mutum ne kazzatil maitati kamar zati kamar gangan jiki wanda amatacce allazi la ruha fiha wanda yake babu rayuwa a al-insanul mahjuba mutum wanda aka sha makance galiban idan suka ce al-mahjubu suna nuhin wanda bai yarda da aqidar da suke akanta ba wanda ba su yarda da hanyar da suke akanta sai suke ce mutum mahjub wato kai an sha makance ka da da ka gano karamomin su da martabobin su da darajar su da kimar su kai an sha makance ka da ka gano waɗannan abubuwan saboda haka sai a ce mutum mahjubi wato an sha makance shi kamar kenan su a wurin mu mu da bamu yadda da miyagun su ba gaba ɗaya su a wurin su mu mahajubai ne wato an sha makance mu to sai to sai suka ce wato mutum wanda an mahajubi laisa bi insanin ba mutum bane inna ma huwa shibhu insani dai yayi kama da mutum ne kenan su a wurin su mu ba mutane bane mu dai mun kama da mutane ne ka maitati kamar dai zati kamar a ce gangan jiki wanda an matacce Allah zai la ruha fiha wanda babu rayuwa a ciki na'am allati la ruha fiha wadda babu rayuwa a ciki wa haisu yusma'u min kalami sufiya suka ce yayin da ake jin magana ta mabiya hanyar sufaye suna cewa annan ruha cewa rayuwa gairu makhluqatin rayuwa ba abin halittawa bane rayuwa ba abin halittawa bane mu kuma muna cewa Allah subhanahu wata'ala shine mahaliccin komai kuma Allah subhanahu wata'ala shine ya halicci rayuwa a kawo magana cewa rayuwa ba abin halittawa bane wannan ƙarya ce bal hiya qadimatun azaliya yace ita rayuwa da dadda ce tun azal ita rayuwa tace rayuwa ba abin halittawa ba ce to wai lokacin da ake jin mabiya hanyar sufaye suna faɗin wannan magana cewa ita rayuwa ba abin halittawa ba ce to yushiruna suna ishara ne ila hadha ruhi zuwa ga wannan ruhi ga wannan rayuwa wa hiya safa'ul ma'rifat ba'da fatih shine sani wanda attatacce bayan ayi ma mutum fatihi watan suna nuhin ainihin watan su mabiya hanyar sufaye suna iya kaiwa ga wani matsayi wanda zai ka za a yi musu fatihi idan aka yi musu fatihi to za su samu ilimi wanda attatacce watan sai ya zama to suna da wani ilimi wanda attatacce bayan an yi musu fatihi bayan an musu buɗi to wannan shine ake suke nuhi sai suka ce fa inna sahibaha cewa duk wanda ya samu wannan ma'arifa safa'ul safa'ul ma'rifati ba'dal fati sani wanda attatacce bayan fatihi fa inna sahiba cewa wanda amma abucin haka yaf'alu ma yuridu yana aikata abin da ya nuhi duk abin da ya nuhi yi to yana iya yin sa fi kulli ma aradahu duk abin da ya nuhi in dai ka kai ga wanga matsayi ka samu safa'ul marifa wa ka samu an maka budi to duk abin da mutum ka so yayi yana iya yin sa yuhyil mauta zaka iya rayar da matacce kun ga annabi isa alaihi salam allah ya ba da labari cewa rayar da matattu da yake yi yana rayar da matattu ne da izinin allah an gane ko da izinin allah to amma sunan ba wai suna nihin wai da izinin allah ba allah subhanahu ta'ala shi zai sa shi zai rayar da matacce a'a matsayin naka matsawar ka kai ga wannan fatihi da safa'ul marifa to kana iya rayar da matacce idan sha'a idan ya so wai ha kuma yana iya kiran matacce fatujibuhu kuma matacce ta eh, gawa ta karba masa Musu da gaugawa walau kanar matan. ko da gawar ta rududdige cikin kabari ta rududdige ta tarwatse to yana iya kiran gawa yana iya kiran matacce kuma matacce ya karba masa to kun ga wannan wannan abu da suke faɗa yana daga cikin abun da kuke jin wani lokaci suke faɗa cewa su ce wai in yasi ya taɓa ainihin watan rayar da matacce ko ko wani shehi ya taɓa rayar da matacce ko kuma ainihin watan abu yazid da dai sauran wasu shehunai ko kuma wasu waliyansu sai suke sun rayar da matattu wallahi wannan ƙarya ce wannan ƙarya ce a ce an rayar da a ce ga wani shehi ko wani waliyi ko wani ya kai ga matsayin inda yake rayar da matattu wallahi wannan ƙarya ce wannan ƙarya ce abinda muka sani ga wannan addini abinda Allah ya bamu labari shine Annabi Isa alaihi salam yana rayar da matattu da izinin Allah yana rayar da matattu da izinin Allah wanda yake ga musulunci ga ba mu taba samu ba inda aka samu hadisi ingantacce cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya rayar da matattu ya sa matattu sun tashi to abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ba taba samun hadisi ba wanda gashi an ce manzon Allah ya rayar da matattu sun tashi sun zo sun rayu ba a samu wannan ba to ya za a zo a ce wani daga cikin al'umma a ce ga su suna rayar da matattu a ba su matsayin da ainihin watan abinda Allah ya ba annabi Isa alaihi salam mujiza da Allah ya ba annabi Isa na ya rayar da matattu a zo a ce wai cikin wannan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam sun kai ga matsayin inda suke rayar da matattu wannan duk ƙarya ce ba komai bai sa suke waɗannan ƙarerai ille kawai ainihin su kamfama waliyansu su ba su wani matsayi yadda ko da sun yi ƙarya duk ƙaryar da suka zo da ita duk kafircin da suka zo da shi duk aƙida ta zindikanci da suka zo da shi sai a ɗauki cewa daga wurin Allah ne tunda an ce ga suna rayar da matattu kuma ƙarya ce babu inda suka rayar da matattu wallahi duk magana da suke faɗa cewa wasu waliyansu suna rayar da matattu wallahi ƙarya suke yi ƙarya suke yi wallahi wannan ba gaskiya ba ce saboda haka muna ɗan ƙara tambihi jan hankali zuwa ga mutane cewa waɗannan mutane ba mayaudara ne makaryata ne mazambata ne maciya amana ne domin duk wanda ya yi ƙoƙarin ya raba ka da tauhidi wallahi babu maciyin amana da ya kai wannan ba wanda maciyin amana wanda ya kai wannan idan waɗanda maganganu da suka faɗa suna faɗa ne kawai domin miyagun aƙidu da suka zo da shi na kafirci na zindikanci na shirka domin a yadda da cewa daga Allah suka karɓo yadda Allah subhanahu wata'ala yake ba annabin Allah mu'jiza wanda mu'jiza ta zamanto kamar shaida ce daga wurin Allah cewa duk abin da yake faɗa gaskiya ce yake faɗa shi annabin Allah to shine su kuma suke son su yi amfani da maganganu na ƙarerai cewa waliyansu shehunansu suna iya rayar da matattu saboda mi saboda ainihin ya zama hujja ga cewa duk abin da shehunansu suka faɗa cewa wai daga wurin Allah ne tun daga sun rayar da matattu wannan duk ƙarya ce duk ƙarerai ne babu inda ainihin watan suka iya rayar da matattu duk wata magana da za su kawo cewa wani ya wani ya rayar da wani wani ya rayar da wani wallahi duk ƙarya ce suke yi to shine aka ce sai suka ce yuhil mauta yana iya rayar da matattu idan sha in ya so wai yunadi ha kuma ya kira matacce fa tujibu gawa ta karba masa musiratan da gaugawa walau kanar ramimatan ko da gawa ta rududuge wai sumirul ashjara kuma idan ya zo wajen ice yana iya ice yayi 'ya'ya sai yayi 'ya'ya bisa icce wanda yake ya bushewa to in yace iccen yayi a nan da nan iccen zai a'a filhini nan take idza sha idan ya so ila da zalika zuwa ga wani wannan min al khawariqi na abubuwa waɗanda yake sun saba ma al'ada fala yasubu alaihi shay'un ba wani abu da ke zama abun mawuyaci gare sa wannan magana tana cikin aljamil durar al fa'ida min bihar kutub maktum juz'i na 1 sha'i na 208 kamar da na ambata sai abu na gaba akbaru dalilin dalili mafi girma ala anna Ahmad Tijani rajulun kazzabun cewa Ahmad Tijani mutum ne makareci wannan magana ita ce na kawo cewa duk wanda ya gwada muna abinda Ahmad Tijani ya faɗa cewa za a bashi kujerun Makka wannan ita magana ce wanda ita ce magana da na faɗa ga za a karanta magana ta 94 wa min akazibi Ahmad Tijani yana daga cikin karerin Ahmad Tijani wa tara'ati qawluhu magana da yake cewa inna khawasal inna khawasa awliya illahi keɓantattun waliyan Allah al'akabir waɗanda an manya ya ce kama fatihul kunuz kamar waɗanda su ne mabuɗan taskokin Allah to wannan ma ƙarya ce a ce ga wani mutum halitta shi ne mabudi na taska na Allah wallahi wannan ƙarya ce a ce ga wani mutum wanda shi an mabuɗan taskokin Allah wannan ƙarya ce Ya ce wal afradul arba da kuma wasu waliye da ake cewa al afradul arba'a daidai ko guda hudu wai khassahumullahu bi umurin Allah ya keɓance su da al'amura lam takun li ghayrin wanda bai kasance ga wasun su ba na amatul aqtab na ainihin wato gama gari na manya manyan waliyai fadalan anil awliya sannan balle ma kananin waliyai so wannan manya manyan waliyai kutubai wato gama garin su wato wasun su duka ba samu wannan abun ba to su wane ne waɗannan al-afradul arba'a da mafatihul kunuz shine Allah ya kebance su da wani abu ni Allah ya kebance su da su min ha daga cikin abin da Allah ya keɓance su da shi annal baitul mu'azzam cewa ɗakin kaba da ake girmamawa sai ya ce wahiyal ka'abatul musharrafa watan shine ɗakin kaba mai daraja shi ɗakin kaba tsufu ɗakin kaba yana ɗawafi kulle yaumin kullun ɗakin kaba kullun ɗakin kaba shi zai kira ta daga wurin sai zai kewaye waɗannan saba'an so bakwai bi kulli wahidin kowane guda daga cikin waɗannan mutane da aka ambata ɗakin kaba zai zo ya kewaya su minhum daga cikin su wa makani shi yana wurin sa ɗakin kaba ya kira ta ya je ya kewaye shi sau bakwai sai sannan ya je kuma ya kewaye wancan ya zo kuma ya kewaye wannan kowannen su dai ɗakin kaba ya kewaye sau bakwai sannan ya koma wurin sa wa min ha daga cikin abin da Allah ya keɓance su da shi taslimu sahabi watan girgije wannan da asama ya kai musu sallama ala kulli wahina akan kowane minhu daga cikin su wa kazalikal jaradu haka fara ma in ta zo za ta hira ta zo daga ɗaya daga cikin su za ta fara za ta ce musu assalamu alaikum sannan fara ta wuce wannan magana a dube ta cikin a dube ta a cikin abin nan eh, na Ahmad Tijani shi faɗi wannan magana a duba a cikin Aljami Lidura da Ulumul Fa'ida min Bihar Kutubul Maktubi a duba juz'i na biyu shayi na ɗari takwas da da hamsin da uku zuwa shayi na ɗari takwas da hamsin da hudu. Sa'an nan magana ta zo a cikin Doratul Farida Sharhul Yaqutatul Farida. An gane ku? Ko da yake nan na ce a cikin Doratul Farida ba a faɗi cewa Tijjani ya faɗa daga baya ko da na ƙara bincikawa sai na tarar da cewa ashe ko cikin Duratul Khadira din an ce shi Tijjani shi ya faɗi magana wa fi ma sabaka ga abin da ya gabata kifayatun akwai abin isa li kulli man nawwara Allah ga duk wanda Allah ya haskaka masa basirarsa an ya ta yakana ya hakikance bi anna Ahmad Tijjani ta Ahmad Tijjani rajulun kazzab mutun ne makaryaci qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce inna ma yaftaril kadhiba allazina la yu'minuna bi ayati Allah waɗanda sani cewa waɗanda ke kagen ƙarya su ne waɗanda ba sa imani da ayoyin Allah wa ula'ika humul kazibun waɗannan su ne makaryata suratul nahl wa aina ta'zimu li sha'irillah ina girmamawa yake ga abubuwa na alamomi na ainihin watan bauta ma Allah mimman yaqulu bi hadha qawli wanda ke faɗin wannan magana ina girmamawa ga abubuwa waɗanda suke alamomi ne na ainihin watan ibada ga Allah qala ta'ala Allah yana cewa zalika wannan wa man yu'azzim sha'airallah duk wanda ya girmama abubuwa waɗanda suke alamomi ne na bauta ma Allah kamar ɗakin kaba na da cikin sha'airillah fa ha min taqawul qulub wannan yana daga cikin jin tsoron Allah da ke ga zukata suratul hajj to sai abu na gaba shine yanzu mun gama da ah, yanzu za mu shiga maganganun kuma in yasi shi kuma wanda yake insha Allahu a ah, karatunmu na na sati mai zuwa muna kira zuwa ga 'yan ɗariƙu da sauran al'umma gaba ɗaya ya kamata karatu da za mu yi sati mai zuwa kowa ya zo ya kasa kunne ya ji me yasa 'yan ɗariƙar tijjaniya suke ɗariƙar tijjaniya menene dalili menene sirrin da yasa bayan waɗannan aƙidu da ake bayyanawa da ke cikin ɗariƙar wato bai sa suna wa'azantuwa suna barin wannan ɗariƙa suna bin wannan ɗariƙa menene dalili to insha Allah karatunmu na gaba sati na gaba to shine abin da zamu yi kuma duk cikin a cikin wannan littafin to za mu shiga cikin kuma wasu karerai na inyasi inyasi ya kazibu ala Allah inyasi yana ma Allah ƙarya wa yasifu yana sifanta Allah ma la yaliqu bi jalalihi da abinda bai kamata a jingina Allah a jingina ma Allah shi ba wa min bi ibrahim yasi yana daga cikin kare karecin ibrahim yasi wa iftira'ati da karerensa magana sa da yake cewa yake cewa yace saqan in saqani allatifu nawa kunkun waton allatifu Allah kenan mai tausasawa ya gargada ni bangaren kunkun waton bangaren kun fa ya kunu rabbu ubangiji Allah a tsani ya bani makama matsayi kunkun ya bani matsayin kunkun waton Allah ya bashi kun fa ya kunu kun ga kalmar kun fa ya kunu Allah subhanahu wataala shi kadai yake banta da wannan kalma. ba wani makhluki da ya tarayya da Allah a cikin kun fa yakunu cewa da kace abu ya kasance sai ya kasance to Allah kadai yake banta da wannan inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun haka Allah ce abinda al'amarin sa idan Allah ya nuhin abu ya kasance sai ya ce abu ya kasance sai ya kasance Allah kadai ya kadaita da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam shine yayin halittun Allah gaba daya hatta da annabi sallallahu alaihi wasallam babu inda Allah ya ce a cikin Alqur'ani ya ba annabi kun fa yakunu cewa manzon Allah in ya ce abu ya kasance yana kasancewa Allah babu inda Allah ya ce haka haka kuma babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga hadisi cewa shi manzo Allah ya ba shi kun fa yakunu duk abin da Allah ya ce duk abin da shi manzo ya ce ya kasance yana kasancewa. manzo Allah bai taba cewa haka ba to amma gashi shi Ibrahim in Iyasi yayi ma Allah ƙarya cewa Allah ya bashi kun ya kunu to shi shine yake cewa wannan magana a dube ta a cikin nafahatul al-malik al-gani eh, al-ma'ruf bi kunakiriya wato a duba cikin kunakiriya a duba shahi na hudu za a samu wannan sa'annan kuma yake cewa qad khassani bil ilmi wat tasrifi in qultu kun yakun bila taswifin lakinnani ittakhadtuhu wakilan ta'adduban faktarani khalilan wa qultu la ilaha illallahu Muhammadun arsalahu al-ilahu fa minni sirrahu fala ahad yaqsidni ma arafa Allah as-samad to shine yake cewa yace kad khassani bil ilmi wato Allah ya keɓance shi da ilimi wata sirifi da kuma ainihin wato jujjuya abubuwa idan aka ce at-tasrif Allah subhanahu wa ta'ala ne yake banta da wata eh, watan jujjuya lamurra kamar zuwa da dare da zuwa da yini da saukar da ruwa da rayarwa da kashewa jujjuya lamura baki ɗaya yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala shine gudanar da lamura to Ibrahim Iyas ya ce Allah ya keɓance shi da ilimi sannan kuma Allah ya bashi at-tasrif wato yana iya jujjuya lamura baki daya sai yake cewa in kultu kun idan har nace ma abu ya kasance ya kun abun zai kasance bila tasrihin ba tare da ma an ɗauki wani lokaci ba ba tare da an ɗauki wani lokaci da ya ce ma abu ya kasance ya kasance kun ga wannan duk ƙarya ce yake ma Allah to waɗannan mutane su ne za a ce waliyan Allah har mutum ya zo kana wahal da kanka akan bin inyasi yanzu inyasi mai irin wannan magana yanzu ake ɗauka cewa waliyan Allah masu irin waɗannan akidu za a ɗauka cewa waliyan Allah ne hakika waɗannan mutane ba waliyan Allah bane waliyan shaidan ne kuma suna kira ne zuwa ga hanyar shaidan kuma duk wanda ya bi su ya san cewa ya bi hanyar shaidan to shine yake cewa in kuntu kun ya kun la tasrifin idan cewa abu ya kasance yana kasancewa ba tare da ma an ɗauki lokaci ba yace ce lakinna ni amma ni ittakhaztuhu wakilan na rike sa wato ya rike Allah ya zan wakili gare sa ta'adduban dan kawai yin ladabi shi yasa ya rike Allah ya zan wakili gare sa faktara ni yace kuma Allah ya zabe ni khalila in zan khalili din shi wannan ma ƙarya ce wannan ma ƙarya ce Allah subhanahu wataala ya rike annabi Ibrahim ya zan khalil wattakaza Allah Ibrahim khalila Allah ya rike annabi Ibrahim ya zan khalil sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya rike sa khalili kamar yadda ya rike annabi Ibrahim khalil to bayan su biyu nan ba wani makhluki wanda ainihin watan Qur'ani ya bayyana mana cewa Allah ya rike sai zan khalil bayan annabi Ibrahim bayan annabi Ibrahim sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan shine abubuwan da suka zo ga nasi. amma wani mutum can ya ce Allah ya rike shi khalili bayan saukan bayan wucewa bayan wucewar manzo sallallahu alaihi wasallam bayan wahayi ya gama sabka mutum ya zo ya ce Allah ya rike shi zan khalili wallahi ƙarya yake ma Allah to wannan abin da muke nuna mutane kenan kowane lokaci waɗannan mutane makaryata ne waɗannan mutane maha'inta ne waɗannan mutane mazambata ne waɗannan mutane maciya amana ne a ƙaurace musu a ƙaurace ma aƙidunsu a ƙaurace ma hanyarsu a zo a riƙi littafin Allah a zo a riƙi sunnan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wata hanya ta tsira sai wannan to shine yake cewa wa qultu la ilaha illallah sai nace la ilaha illallah muhammadun arsalahu ilah muhammadu Allah shi aiko shi wa fada minni sirrahu ya malala mani wato asirin annabi sallallahu alaihi wasallama muhammadun arsalahu ilahu wa fada minni sirrahu fala ahad yaqsiduni ma arafa Allah samad cewa Allah subhanahu wataala ya malala mini ya zuba mani ainihin wato asirin annabi sallallahu alaihi wasallama saboda haka ba wani mutum wanda zai iya wata zai iya nuhina da wani mummuna ba wani mutum wanda zai iya nuhina da wata mummuna abu wannan magana a dube ta a cikin ainihin waton kunakiriya a duba shahi na bakwai za a samu wannan magana ya kula ibrahim yasi har yanzu magana ta 97 ibrahim yasi yana cewa ya tajallallahu bi jalalihi wa azamatihi wa yajlisu ala kursiyil qada to ina masu cewa mu nemi Allah wuri na masu cewa suna ce ma ahlus sunna mujassam suna cewa ahlus sunna suna cewa Allah yana da ciki. ina suke to ga abin da Ibrahim Iyas ya faɗa Ibrahim Iyas yana cewa ya tajallallahu Allah yana bayyana bi jalalihi da girmansa wa azmatihi da girman sa da sa da girman sa wa yajlisu Allah zai zauna ala kursiyil qada akan kujera ta ainihin wato hukunci Allah na zama akan kujera ta hukunci wannan magana a duba cikin tambihu ulil alba mai dauke da maganganu hamsin da ɗari biyar da hamsin da biyar na zo da wannan maganar kuma har na zo da wani hadisi da albani ya faɗa dangane da wani hadisi da aka kawo akan wannan da kuma maganar da albani ya yi akan wannan maganar a koma ga wannan littafi za a samu karin bayani to wannan magana a dube ta cikin kitabu sa'adatul anam biya kawali shaykh ibrahim yasi a duba shahi na shahi na talatin da shida za a samu wannan cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana bayyana da girmansa da ɗaukakarsa kuma Allah yakan zauna a kan kujera ta yin hukunci Allah yana zama kan kujera ta yin hukunci to ga inda ya hitar da abun ya kulu Ibrahim yasi yana cewa huwal maliku Allah shine sarki a ba illa an ya kuna malikan wato Allah ya ki face sai ya zan shine sarki sai ya ce kama yajlisul maliku kama yadda sarki yake zama waya ya yi hukunci Allahu ya tajalla Allah zai bayyana fi zalikal waqti wannan lokacin tashin alkiyama kenan wayu ta bi kursiyin sai a kawo ma Allah kujera ya yajlisu alaihi kuma Allah sai ya zauna akan wannan kujera sai ya zauna kan kujera kun ga can yace aba illa an yakuna malikan kama ya yajlisul maliku wa yahkum wato Allah yakan zama kan kujera kamar yadda sarki kamar yadda mai hukunci ke zama kamar yadda sarki ke zama kan kujera yayi hukunci haka Allah ke zama kaga nan ya kamanta Allah subhanahu wataala da makhluqatihi to sai yake cewa Allah subhanahu wataala shine yake cewa Allahu yatajalla fi zalikal waqti wa yuta bi kursiyin za a zo ma Allah da kujera ya nisu alaihi sai Allah ya zauna kan kujera za a kawo kujera a kawo ma Allah kujera sai ya zauna saman kujera in wa, in ji Ibrahim Iyasi zalikal kursi lahu zillun sai ya ce to wannan kursi da Allah wannan kujerar da Allah zai zauna bisan ta Kujera na da na da inuwa man lam yazilla bi zalika to duk wanda bai shiga cikin wannan inuwa ba ta wannan kujera ya buƙa fil harri faqat zai wanzu a cikin zahiri wal mutahabuna fillah waɗanda ke soyayya saboda Allah yakununa tata zilli zalikal kursi za su kasance karkashin inuwar wannan kujera ala an na'an ala anna zilla zalilun akan cewa inuwa inuwa ce kuwa fa huwa qaribun min Allah zai kasance kana kusa ga Allah tabaraka wa ta'ala tunda kana cikin karkashin wannan kujerar al'amiru shi shugaba lau jalasa alal kursi da ya zauna akan kujera waje ala ta hata kursi ya sanya karkashin kujerarsa ya sanya mutum karkashin kujerarsa hada maqamun azizun jiddan wannan matsayi ne mai daraja mai girma kwaran gaske to wannan magana a dube ta cikin kitabu sa'adatul anam biya qawali shaykh ibrahim yasi shahi na 92 za a samu wannan magana qawluhu magana sa kama jilisul maliku kama yadda sarki yake zama shabbaha rabbal alamin bil makhluq bil ya kamanta Allah subhanahu da sauran halittu sai magana ta tara, wa min aqaidihim al-kufriya yana daga cikin aqidinsu na kafirci al-ilhadiyya na ainihin ilhad na banna na yin banna cikin addini ya kula ibrahim iyasi ibrahim iyasi yana cewa af'alullahi tabaraka wa ta'ala ayyukan Allah subhanahu wa ta'ala wanda albarka na tabbatar mu kuma ya ɗaukaka ayyukansa inna ma tushbihul abasa wai ayyukan Allah na kama da wasa wai abubuwan da Allah ka yi ayyukan da Allah ka yi wai yana kama da wasa yanzu jama'a wanda an mai imani ya zai sifanta Allah wanda yake shine masani shine mai hikima ya ce wai ayyukan Allah abubuwan da Allah ka yi suna kama da wasa ya ce fali zalika saboda haka na fal'abasa an filihi Allah ya kore wasa daga aikinsa faƙalin sai ya ce afa hasibtum annama khalaqnakum abasan shin kuna zaton cewa mun halicce ku ne don wasa suratul mu'minun wannan magana a dube ta a cikin kitabu jawahirur rasail wa yalihi ziyadatul jawahir a duba juz'i na biyu shahi na 63 za a samu wannan sai magana ta ɗari ya kula ibrahim iyasi ibrahim yana cewa ah, in ƙala laka insanun idan wani mutum ya ce maka shay'an wani abu kabihan abu mai muni kamar musum kamar misalin mutum ya ce maka wani abu misali mutum ya ɓace kai ɓaci baban ya ɓaci innaka ta'alamu kana mai sane da cewa annahu ma fa'ala shay'in kana sane da cewa shi wannan mutum da ya maka wannan mummuna abu bai yi komai ba wal fa'ilu Allah kasancewa to sai kasancewa wanda ya wannan aikin Allah ne an gane wannan wato kenan a wurin sa ko takobi wani doka shi Ibrahim Yasi kaga kenan shi Ibrahim Yasi wato ya ya, ya tai akan a wace akida kenan aqida ta yan jabariya kenan aqida ta yan jabariya yana kan aqida ta yan jabariya wato idan wani mutum ya ce maka wani abu mummuna kana mai sanar ka san da cewa ka san cewa wannan mutum bai yi maka komai ba Allah shi ya yi maka kenan ko da mutum ya mare ka to ka san cewa mutumin ba shi ya mare ka ba Allah ya mare ka <coughs> duk wani banna da wani mutum ya yi maka to ka sani cewa ba shi ya yi maka shi ba to Allah shi ya yi maka wannan in ji wa Ibrahim Yasin sai ya ce shi Ibrahim ya ya sai ce qala li rajulin sai wani mutum ya ce za zata yi wani mutum ya ce min wata rana limaza idza afsada alayka insanu me yasa idan wani mutum ya maka banna la taf'alu lahu shay'an baka yi mai komai Ibrahim ya sai aka tambaya wannan me yasa idan wani ya yi maka wani abu ya yi maka banna baka cewa komai qultu lahu sai na ce mai tambaya abin da yasa in mutum ya yi man banna ban cewa komai li'amraini saboda abubuwa guda biyu imma kufurun wa imma zulmun abin da ya saban ciya komai ko dai ya zamanto na kafirta ko kuma ya zamanto na yi zalunci to yaushe ka kafirta yaushe ka yi zalunci sai ce in kaddartu idan na kaddarta annahul fa'il cewa shi wannan mutum shi yayi man wannan abin fajazaituhu sai na saka masa dalilin abin da ya yi mani sai ce fa haza kufrin yace wannan kahirci ne kenan shi Ibrahim in yasi da wani zai zo ya mare sa to in ya mara ma marin sa to ya kahirta saboda mi ya ɗauki cashi mutumin shi ya mare shi haka kenan duk wata ɓanna da wani zai ma Ibrahim in yasi in dai har ya rama to kenan ya kafirta kenan mi Ibrahim ya suke son ya aza mutane a kansa yana son ya aza mutane a kansa cewa duk wata ɓanna da wani mutum ya yi maka to ba magana karama ba magana ka ɗauki mataki a kansa da zarar ka ɗauki mataki a kansa to ka kafirta saboda mi ka ɗauki cashi ya yi maka wannan abin kaga kenan shi Ibrahim ya sai yana kan aƙida ta ainihin watan yan jabariya kenan cewa mutum bai da tashi tasarrufi duk abin da mutum ya yi shi ya yi bai da hannu ga yin komai wannan aƙida ce ta yan jabariya sai ce kuma wa in alimtu in kuma na san cewa annal fa'ila cewa wanda yayi wannan abun Allahu shi yayi wannan abin waja zai to kuma ni saka masa shi wannan mutum da yayi man wani abu na tabbata Allah shi yayi kuma ni zo ni saka masa sai ya ce zalamtu to ai na zalunce sa to kun ji aqidar da Ibrahim ya yake akan ta yana akan aqida ta yan jabariya ne yan tijaniya ku ji aqidar da shehun ku yake akan sa aqidar da malamin ku wanda kuke cewa waliyin Allah ku ji aqidar da yake akan sa yana akan aqida ta aljabariya cewa ainihin idan wani yayi masa wani laihi to in har ma ya rama ko kuma ya ɗauki wani mataki akan laihin da aka yi mato ya kafirta saboda mi kenan ya jingina wannan laihin zuwa gare shi mu kun mun sani cewa aqida ta ahlus sunna tana tsakanin yan kadariya da kuma yan jabariya cewa mutum yana da tashi tasarrufi sa'annan kuma akwai kaddartawa ta Allah wannan magana ta Ibrahim Yasi a duba cikin kitabu Sa'adatul Anam bi aqwali Sheikh Ibrahim Yasi shahi na na'am a duba shahi na na'am waccan magana da na karanta wadda yake cewa jingina wasa zuwa ga Allah yana kitabu eh, Jawahirul Rasail ne ko eh, shine Jawahirul Rasail juz'i na biyu shahi na 63 to wannan kuma yana cikin kitabu Sa'adatul Anam a duba shahi na ɗari da da 137 za a samu wannan to sai abu na ƙarshe abu na ƙarshe shine magana ta ta ɗari magana ta ƙarshe daga cikin maganganun nan kahin zo da magana da a shekan abdulaziz ibn baz ya yi dangane da wani abu da shi ibrahim ya sai faɗa To sai abu na ƙarshe daga cikin maganganun shekunai na darasinmu na yau, daga cikin maganganun Ibrahim Inyasi cikin darasinmu na yau, abu na ƙarshe shine Inyasi ya kulu la yuhibbu an yalqa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ina yan tijaniya? Ina ƴan tijaniya masu kariya ga Ibrahim Inyasi, masu kariya ga Ahmad Tijani, kuna cewa ainihin watan suna son Allah suna son manzon Allah to gashi yanzu za mu karanta za ku ji inda Ibrahim in ya suka ta bai son ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya son ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam mun san cewa duk wanda yake bai son ya haɗu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan mutum arne ne wannan mutum arne ne ba ba arne ba ba mai cewa bai son ya haɗu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kun bayan haka sai ku rinka takama kuna tunƙafa cewa kuna son annabi Muhammadu ina kuke son annabi Muhammadu ga wanda ke cewa bai son haduwa da annabi Muhammadu kuma ku zo kuna bin sa ina kuke son annabi Muhammadu kuna dai son in yasi in dai har kuna son annabi sallallahu alaihi wasallam to duk wanda yace bai son ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam to ya kamata kuma ku barranta da gare sa ku ce ba ku ba shi duk wanda yace bai son ya haɗu da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam in dai kuna son annabi Muhammadu to ya kamata ku hito ku ce ba ku ba shi tunda ya ce bai son ya haɗu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku saurara ku ji inda Ibrahim ya suka cewa bai son ya haɗu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ibrahim ya siya kule. Ibrahim ya yana cewa la yuhibbu an yalqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai son ya haɗu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saraha bi zalika ya bayyana wannan fi qaulihi ga maganarsa yake cewa wato yace muhawaratun wato muhawara shine wato tattaunawa wa mukalamatun da yin magana shi Ibrahim ya shi ke faɗin wannan waqa'at baini wa baina sirri ya auku tsakani na da asirina kenan Ibrahim ya yana da wani asiri wanda wannan asirin akwai tattaunawa da ta shiga tsakanin shi Ibrahim Ibrahim ya da asirinsa shi kuma asirin nasa ya karbo ne daga wa an rabbihi an rabbi daga ubangiji na kenan Ibrahim ya yana son ya bayyana cewa kamar yayi magana da Allah ya yi magana da Allah ta hanyar asirinsa menene asirinsa asirinsa ina asirinsa ya samu magana asirinsa ya karɓo ne daga ubangijin shi Ibrahim Yasi wato Allah subhanahu ta'ala ya aiko e, asirin Ibrahim Inyasi zuwa ga Ibrahim Inyasi to menene asirinsa ya karɓo daga daga Allah zuwa Ibrahim Inyasi ne yake cewa ƙala, wato shi asirin nasa da ya karɓo magana daga Allah asirin nasa ya ce ya Ibrahim ya kai Ibrahim a an wasilun ila Allah shin kai kayi wusuli zuwa ga Allah qultu na'am sai ya ce sai Ibrahim ya sai ce nace na'am wa dalili abin da dalili na kan zalika ilmi ilmin da nake da shi bihi ilmin da nake da shi na Allah haƙƙul yaƙini na gaskiya wanda an tabbatacce wanda ai yaqini sun maƙala sa'annan asirin Ibrahim Iyasi ya ce, A anta waliyullahi ta'ala, kai waliyin Allah ne Ibrahim Iyasi, kai waliyin Allah ne? Kultu na'am sai Ibrahim Iyasi ya ce ma asirin nasa, asirin da a tsakani ne da Allah. Sai ya ce ma asirin na'am haka ne. Sun maƙala sa'annan asirin ya ce ma Ibrahim Iyasi, wahal tara Rasulallah sallallahu alaihi wasallam shin kana ganin manzo sallallahu alaihi wasallama ya kazatan a falke wa manaman da kuma a cikin bacci ka ba da rijali kamar yadda wasu mazaji suke ganin manzo sai ya ce ma asirin nasi kultu sai na ce arju zalika min Allah wa uhibbuhu ina fatar haka a wajen Allah kuma ina son haka sallallahu alaihi wasallam ina son wa uhibbuhu kuma ina son manzo sallallahu alaihi wasallam sun maƙala sa'annan asirin nasa ya ce masa Ibrahim Yasi ya ce aturidu an talqahu shin kana son ka haɗu da shi kana son ka haɗu da shi wane ne kenan kun ga manzo sallallahu alaihi wasallama kana son ka haɗu da manzo asirin nasa wai asirin da ya karɓi magana daga wurin Allah asirin nasa shi ya tambayi Ibrahim Yasin shin kana son ka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qultu inni la uridu sai Ibrahim in ya ce sai na ce ma asirin nawa ni ba na son ba na son in haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallama to kun ji 'yan tijaniya ku da ke cewa ibrahim iyasi yana son manzo sallallahu alaihi wasallama ainihin wato yana girma manzo gashi nan ya faɗa ƙarara bai son ya haɗu da manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya ce bai son ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga magana sa da baya da faɗa cewa yana son manzo Allah kenan ƙarya yake domin in har kana son manzo sallallahu alaihi wasallam baka ce baka son ka haɗu da manzo sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa kultu sai na ce ana an sun maƙara sai ce a turidu an talqahu shin kana son ka haɗu da manzo kultu sai nace inni la uridu ni ba na son in haɗu da shi wa in kuntu uridu ko da na kasance ina son in haɗu da manzo fa uridu Allah uridu to sai na so ba zan so ba kuma na so ba zan so haɗuwa da shi ba fa ma muridu abinda muridi yake nuhi fa zalika allazi uridu to shi a abinda nake nuhi to wannan magana a dube ta a cikin jawahirul rasail wa ilayhi ziyadatul jawahir a duba juz'i na biyu shahi na ɗari da ashirin da hudu zuwa shahi na ɗari da ashirin da biyar za a samu wannan magana Ya kulu a sheku العزيز Abdulaziz ibn bazi rahimahullahu yana cewa wa man da annubuwa duk wanda ya da'awa annabci ba da hu bayan annabi sallallahu alaihi wasallama wa huwa kazimin shi makaryaci ne kafirin kuma kafiri ne bi ijma'i ahlil ilmi wal imani ma abuta ilmi da imani duka sun yi ijma'i akan haka faman da'a duk wanda ya da'awa cewa annahu nabiyyu yace shi annabi ne aw annahu uhiya ilaihi bi shay'in ko ko an yi wahayin wani abu zuwa gare sa kalqadiyaniya eh, kamar yan qadiyaniya fa huwa kafirun to wannan mutum kafiri ne kafirun billahi ya kafirce ma Allah to kun ga abin da ibnu bazi ya faɗa duk wanda ya da'awa cewa an yi masa wahayi to wannan mutum kafiri ne to gashi ibrahim iyasi ya faɗa cewa ainihin akwai muhadasa da ta shiga tsakani ne da asiri ne asiri ne kuma ya karɓo daga wurin Allah kun ga duk abin da aka karɓo daga wurin Allah kenan wahayi ne to shine ya na'am dalun batacce ne mudillin mai batarwa ne murtaddun an an dini lisan wato yayi ridda daga addinin musulunci idan kana yadda il islam in har ya kasance yana da awatan musulunci wa huwa sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya shine makon annabawa wal mursalin kuma shine cikamakon manzanni kama kala jalla wa ala kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum annabi sallallahu alaihi wasallam bai zan uban ɗaya ba daga cikin mazajen walakin rasulullah amma manzon Allah ne wa khataman nabiyyin kuma shine cikamakon annabawa wa qad tawatarat tawatarat anhu alaihi salatu wassalam ya al ahadisu sahiha hadisai ingantattu sun zo mutawatirai daga annabi sallallahu alaihi bi annahu khatamul anbiya shine cikamakon annabawa ya ba da hu ba wani annabi da Allah zai sake tayar wa cikin mutane bayan wucewa annabi sallallahu alaihi wasallam fal wajibu abin da wajibi ala jami'i sakalaini akan mutane da aljannu baki daya itba'uhu abi annabi sallallahu alaihi wasallam wal istiqamatu ala dini da kuma tsayuwa akan addinin sa wa tafaqquhu da kuma neman eh, ilimi a cikin wannan fahimta a cikin wannan wasaira ala zalika da tayi akan haka hatta al har mutuwa ta zama mutum wannan magana tana cikin majmu'u fatawa na ibnu Bas mujalladi na 27 shahi na 102 za a samu wannan to insha Allah a nan za mu dakatar da karatun mu na yau abinda muka faɗa akan muwafaqa Allah subhanahu wa ta'ala ya mu ladarsa wannan muka faɗa akan kuskure Allah ya karkare mu da shi a cikin zakata Allah ya taimake mu taimake addinin sa a kamar yadda na ambata in Allah ya yarda sati mai zuwa za mu shiga a cikin al-asbab wato sabuba guda goma sha biyu waɗanda shi ad dalilin da yasa 'yan tijjaniya ainihin wato suke ɗariƙar tijjaniya insha Allah sati mai zuwa za mu shiga a cikin wannan a sa'an nan kuma kamar yadda na ambata farkon karatu a cewa ainihin na yi raddi na yi wasu bayanai na faɗi wasu aƙidu guda ashirin na kafirci wanda Ahmad Tijjani ya zo da su wanda yake mun sani cewa akwai wani na nan ɗan zaria wanda ake cewa Usman Kusfa yana nan yana ta tallata ɗarikar tijaniya yana nan yana ta ambaton wasu abubuwa da shehunan eh, wato waɗanda almajiran tijani da kuma maganganu ga sunan dai daban-daban na tallata ɗarikar tijaniya wanda yake daga cikin abubuwan da ya ambata ya faɗi abubuwa da yawa wanda yake da cikin akwai kalmar da ya faɗa cewa Ahmad Tijani ya zo da ilimi na tsintsar sanin Allah to wannan akan kalma wannan kalmar da ya faɗa na yi masa raddi na zo da aƙidu na kafirci ɗaya bayan ɗaya guda ashirin wanda Ahmad Tijani ya zo da su wanda yake muna jiran 'yan Tijaniya idan har sun isa abubuwa guda ashirin da na ambata su hito su yi bidiyo kamar yadda na yi bidiyo su hito su yi bidiyo su faɗe su ɗaya bayan ɗaya su yi bayani a kansu kuma kowannen su na faɗi shahi inda magana take aƙidu ne daban-daban na kafirci na zindikanci wanda Ahmad Tijani ya zo da su ya dasa a cikin ainihin watan zukatan mabiyansa wanda yake kowane ɗaya daga cikin in ka mutu ka haɗu da Allah kana ka yarda da guda daga ciki ba wai 20 gaba ɗaya din ba guda 20 din gaba ɗaya in dai hakan mutu ka haɗu da Allah ka yarda da guda daga cikin su to ka zan zindiki ka zan kafiri to Ƴan tijaniya in har kun isa ku masu kariya ne ga Ahmad Tijani to har in kun isa to waɗannan abubuwa guda 20 da na ambata ku ɗauke su guda guda ku karanto su daga littafin da inda na bayyana inda yake ku ɗauko su guda guda ku yi ma duniya bayani in ba kafirci bane waɗannan abubuwa. amma bayan haka sai ku zo kuna yaudarar mutane kuna cin amanan mutane kuna zaluntar mutane kuna ha'intar mutane cewa wai Ahmad Tijani ya zo da ilimi na sanin Allah wani irin ilimi ya zo da shi na sanin Allah in ba zindiƙanci ba wani ilimi ya zo da shi na sanin Allah in ba kafirci ba wani ilimi ya zo da shi na sanin Allah in ba in ba ainihin yin shirka da Allah ba akwai wani abu da ya zo da shi wanda ba wannan ba ya zo da miyagun akidu na kafirci na zindikanci wanda yake ga su bayyana karara a cikin littafai kuma kuna gani amma bayan wannan sai ku zo irin abin da ya yi ma mutane ƙarya ya ƙaryar da ya yi ma mutane har aka zo aka yi shi ku za ku zo kuma kun san abun da kuka faɗa ƙarya ne ku zo kuna ƙarya kawai don ku ha'inci mutane ku sai ku zambaci mutane to wallahi ku sani wallahi ku sani duk wanda a sanadiyar batar da mutum guda a kan daga sunnan manzo hanyar da manzo ya zo da shi wallahi irin zunubin da shi wancan zai ɗauka irin su sai Allah ya ɗora maka irin wannan zunubin saboda haka duk wanda ya kira zuwa ga shari'a to zai samu lada kwatankacin waɗanda sun ka bi shi ga wannan shari'a in kuma ka kira zuwa ga halaka ne to duk wanda ya bi wannan hanyar ta halaka kakka ga cewa na rayuwa ta duniya wai Allah ya baka yaya Allah ya baka gidaje Allah ya baka kuɗi Allah ya baka motoci Allah ya baka sutura Allah ya baka za kana takama kana daga kai kana ganin kamar Allah na son ka wallahi istidraji ne istidraji ne Allah ke yi muku duk wani abu da kuke takama da shi wanda yake sa wanda yasa kuke ta dari kuke dari kannan kuke kira zuwa gare shi kuna ganin kamar Allah na son ku ne wallahi sai mutuwa ta zo muku wannan za ku gane cewa wallahi kuna akan bata in dai har ba ku gane kuna akan bata ba to sai mutuwa ta zo muku wannan lokacin za ku tabbata cewa kuna akan hanyar halaka sa'annan kuma abin da ake baku na duniyar nan istidraji ne Allah subhanahu wataala ke muku ga aqidu qarara wanda yake kun sani cewa aqidu ne na kafirci na zindikaci ga sunan guda 20 na ambata ba wani dan tujaniya wanda zai iya zuwa ya kawo dalili ko hujja daga littafin Allah ko sunnan manzo wanda zai tabbatar da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda 20 cewa musulunci ya dace shi ba wanda ya isa kawo wannan to amma kun bayan haka kun abubuwan nan ga su cikin littafi kuma kuna gani amma bayan haka kuma har yanzu kuna nan kuna biye da wanga mutum kuna biye da shi kuna biye da shi kuma kuna kira zuwa ga azu a bi shi kuma kuna kira zuwa ga azu a bi bayan kun san da cewa kuma ga waɗannan abubuwan da aka ake bayani kuma kun san suna cikin littafin saboda haka muna ce muku wallahi kuna cin amanar al'umma kuna ha'intan mutane kuna yaudarar mutane kuna zambatan mutane sannan ku sani cewa ba kowa kuke halakarwa ba sai kanku sai kan ku kuke halakarwa kuma za ku yi nadama lokacin da nadama ba za ta amfane ku wallahi za ku yi nadama lokacin da nadama ba za ta amfane ku ba saboda haka wannan sako muna son a isar da shi zuwa ga Usman Kusfa a rige-rige muna son a isar da shi sakon ya isa zuwa gare su abubuwa guda ashirin in har ainihin wato abubuwan da in har ya isa yana ganin tijjani na kwarai ne to muna son ya zo ya yi bayanin waɗannan abubuwa guda 20 ɗaya bayan ɗaya na faɗi shahukan su ya zo ya bincika cikin littafan inda na faɗa ya zo ya karanta ya fassara ya gaya mu duniya a ainihin wannan aƙida. ya kawo dalili daga littafin Allah ko sunan manzo mai nuni akan cewa wannan aƙida wanda ke akan wannan aƙida musulmi ne to nan za mu dakata insha Allah muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana Allah ya sanya mu a cikin bayansa waɗanda ya zaɓa. Allah subhanahu wataala ya karkare mana zunubanmu Allah subhanahu wata'ala ya muna kariya daga miyagun hanyoyi waɗanda ke eh, hanyoyi na halaka Allah ya muna kariya daga miyagun hanyoyi irin hanyoyin Ahmad Tijjani da irin hanyoyinsa duka muna roƙon Allah ya muna kariya ya tabbatar da mu akan hanya madaidaiciya hanyar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana da ita daga wurin Allah subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk malam Muhammad alhamdulillah na kare Na'am Sheikh. Malam Muhammad masha Allah. Na'am Sheikh muna godiya sosai Allah ya saka da alkhairi. Allah muke godiya da aljanna. Jama'a ina lokaci yayi ga masu sauraron karatun za su gani um, insha Allahu uh, masu neman karin bayani da kuma uh, wato uh, suke son su yi tambaya kan um, karatun da aka yi to jama'a za ya shigo insha Allahu wannan shine lokaci shek muna godiya sosai da lokacin ka da kuma da ake bamu Allah ya sa khairi Allah ya sa muna jin ya amfani jama'a mun buɗe mai sannan ga waɗanda ke neman karin bayani Allahu za su yi su shigo insha Allah ku bar mu buɗe phone line sannan jama'a Uh, Isha Allah zan sanya lamba ba mai neman karin bayani na'am to jama'a lamba mu kenan insha Allah ga mai neman karin bayani zai ya um, ya shigo ciki ko so Allah Allah ya saka da alkhairi Shek, in yi tambaya guda daya gabanin mu doki da ya gabanin call shaka a bangaren da ka ce na zuwa ka shi na zuwa jama'a ku yi نعم to almuhim ya ji bari mu doki shek bari mu doki wani kwalan na dawo da tambaya na a ni tambaya da tambaya na na son karanta bangaren na ma wurin da dai ka ce shehu ya fadi cewa in kuntu kun ya kun bila tasmihin yakun bila tasrifin nan na'am bari kamar bayan Allah shek in suka roke in suka yi addu'a Allah na karban kuma abin kamar waliyai ko bayan Allah in suka yi addu'a ya Allah na karban shi yasa wannan magana zai zama kamar ya fita kan layi ne ina gan kamar shehu na kan layi ko in shi in shi waliyi ne yace na'am cewa da yami yace in kuntu kun yakun Yawwa. In na ce abu ya kasance yana kasancewa. Yawwa. Bila taswifin, abin da taswifin shine kama abu ya ɗauki lokaci bai wakana ba. Kama abu kai tsaye da ya ce abu ya kasance, kamar misali, ka san Allah subhanahu ta'ala idan ya ce abu ya kasance yana kasancewa. Okay. Kamar misalin Allah subhanahu ta'ala yana son ya ta wani da ya ce mutum ya kasance yana kasancewa. Duk komi na na Allah ka son ya yi. da ya ci abu ya kasance zai kasance kawai kamar ya rike so to shine yake sifanta kansa cewa shi kansa shi ainihin watan shi ainihin wato Ibrahim Inyasi yake cewa in na ce abu ya kasance yana kasancewa kaga Allah kaɗai ne yake banta da wannan na'am nan ba addu'a bane yake yi ba addu'a ba magana addu'a bane roƙon Allah ba a'a shi ya kai ga matsayin ba wai sai ya roƙi Allah ba idan abin da kamar za ka roƙi Allah Allah ya baka to shi in ya ce abin ya kasance to abin zai kasance kamar misali a ce ya buɗe baki ya ce jirgin sama yana son jirgin sama ya kasance gabansa yanzu to nan take zai ga jirgin sama gaba gare sa ko mota ko minana ko kuma ko minana dai da ya ce abu ya kasance to abu zai kasance wannan ba addu'a bane malam Ahmad ah. malam Muhammad to muna <laughs> muna godiya shek karin fahimta

ya danganci karatun ne eh, eh, eh to ya danganci kamala ya danganci ya danganci eh. to masha Allah kamar yadda yan tijjaniya suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi Sallam shi ya ba wa tijjani ɗarikan tijjaniya to kamar sai yadda nake fahimta a addinin musulunci idan har aka ce manzon Allah ya ba wa ya kawo abu to abu kamar ya zama na gama gari ne na kowa da kowa to yanzu misali kamar mutum sai shi bai da tijjaniyan nan ba to ina ga kamar ya kamata kenan su dauke shi kamar ya ki yi manzon Allah biyayya su iya kan sa kamar ko ba musulmi ba ko wani abu to kuma ni bana ganin suna haka din to kamar kuma ba su din ba su gama yarda da eh, manzon Allah shi ya bashin bane shi yasa ba sa gani yanzu kace kai baka tijjaniya eh sun yadda kai musulmi ne amma ba za su ce maka ko ba musulmi ko kai kafiri ko wani abu ba to ba su gama yarda da eh, manzon Allah shi ya ba wa tijjani tijjaniyan ba ne ko kuma yaya ne wannan abin wani lokaci sai yanzu na ina tunani abin sai na daure mun kai ba san kuma ya dan fahimci tambayar nawa na fahimce ka to amma abin da yasa abin da yasa ah, ba su ba su cewa haka ai akwai bayan wucewar manzo sallallahu alaihi wasallama tijjani yaushe aka yi shi bayan hijira na da kusan shekara dubu da ainihin watan ɗari da ainihin watan ɗari da hamsin aka haifi tijjani ba to idan har sun ce ainihin watan ita wannan ɗariƙar cewa ainihin watan shi wanda baya ciki ba musulmi ba ne misali idan suka ci to ya za su ce da al'ummomin da suka wuce gaba ɗaya sa'annan na biyu ai sun tabbata cewa annabi shine cikamakon annabawa sun tabbata annabi shine cika makon annaba bayan manzo Allah babu wani manzo sa'annan kuma sun san cewa wahayi ya yanke cewa ba wani wahayi da Allah subhanahu wataala zai sake yi zuwa ga mutane to ya za a yi kuma su yadda da cewa manzon Allah shi ya zo ya kawo wannan to kaga su kan sun ka waɗannan abubuwa kamar su kan su kenan akwai ƴan shakku shakku ga ga zukatansu domin in ba haka ba ya za a ce mutum ya kafirce ma abinda manzon Allah ya kawo kuma su ɗauke shi mutumin ƙwarai. Kaga kenan su kan su kenan akwai alamun ‘yan shakku-shakku ga zukatansu dangane da su kafirta wanda bai yadda da ɗariƙar tijaniya ba, wanda bai yadda da ɗariƙa ba, kaga kenan su akwai shakku tunda baka jin suna kafirta cewa wanda bai yadda da ɗariƙar tijaniya ba cewa kafiri ne. Ba su kafirta shi. Ko kuma wanda ya ce bai yadda da Ahmad Tijani ya karɓo ga manzo Allah suke kafiri ba in dai ba waɗanda suka zurfafa ƙwarai ba a cikin su. waɗanda suka zurfa kwarai a cikin su su kawai za su iya ganin ka kamar kai ba musulmi ba ne. amma wasu waɗanda ba zurfa ba duka ko ka ce baka yarda da tijani ba su ɗauka ka kafi to kaga kenan su kansu akwai wata yar shakka kenan ga zukatansu dangane da cewa a ce shi tijani ya karbo daga manzo sallallahu alaihi wasallam kuma na biyu ka duba a gani fa hmm. duk abin da tijani yake magana akwai littafin da na rubuta wanda ke ɗauke da ah, abin nan ah, riwaya sab'una riwayatin hmm. an gane ko sab'una riwayatin wanda shi Ahmad Tijani ya ruwaito daga manzo sallallahu alaihi wasallam ga maganar zai faɗa ƙarya to har abada ba za ka taɓa ganin ɗan Tijaniya ba cikin waɗannan riwayoyi da Ahmad Tijani ya yiwo daga manzon Allah ka je ya zo ya karanta shi kamar yadda zai karanta hadisin da ya samu ga Bukhari cewa an abi Hurairatu manzon Allah ya ce kaza to ba za ka taɓa samun ɗan Tijaniya ba ya zo ya ce an Ahmadu Tijjani an Rasulillahi da waya ka samu sun yi wa'azi sun yi wannan kaga kenan su kan su kila mai ne akwai wata yan shakku ga zukatansu da a ce ga abubuwan da yake faɗa cewa tabbas ya karbo daga manzo Allah mai yiwa ne kila su kan su akwai yan shakku ga zukatansu in ma har babu yan shakku to me yasa ba su zuwa maganganun da Ahmad Tijjani ke cewa karbo ga manzo sallallahu alaihi wasallam me yasa ba su zuwa suna suna ruwaitowa kamar yadda suna karantarwa kamar yadda suke karantar da hadisi su kawo hadisi su ce manzon Allah ya ce kaza daga Abu Huraira manzon Allah ya ce kaza daga Anas manzon Allah ya ce kaza daga daga Aisha manzon Allah ya ce kaza me yasa ba su zuwa su ce daga Tujjani manzon Allah ya ce kaza daga Tujjani manzon Allah ya ce kaza me yasa ba su yin haka kai kenan mai yiwa ne su kan su kila akwai wani adan abu cikin zukatansu na yan shakku shakku dangane da cewa ya karbo ga manzon Allah in ba haka ba to me yasa ba su yin haka na'am mm, na fatar ka fahimta eh na'am mana fahimta malam su ma suna da shakka sosai suna ta na akwai dan wani abu ga zukatansu dangane da su ɗauki magana ƙarara su jingana su ce daga Ahmad Tijani daga manzon Allah baka jin suna cewa haka ne ko ka taba jin suna kawo hadisi kamar yadda za su kawo hadisi daga Abu Huraira manzon Allah ce kaza ka taba jin sun ce daga Ahmad Tijani manzon Allah ya ce kaza ka taba jin su kuma kuma kuma sun ce a Tijani a manzon Allah ya bashi kaza ya kamata su ce to daga Tijani kamar yadda za a kawo daga sauran waɗanda suka rawaito hadisai shi ma ya kamata sai a kawo a kawo sunan shi a Tijani a kawo shi shi ma sai a kawo manzon Allah to me yasa ba su haka nan dole da ba su ka kenan sun kansu akwai dan wani abu kaɗan cikin su dangane da ainihin wato ruwayoyin tunanin wannan abu hmm.

bari mu doki kwala na gaba. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Muhammad. Malam Muhammad. lafiya. Alhamdulillah. Sunan ka daga na ke kiran. na Haruna Abdulaziz Haruna yana kira daga nan Lagos, Nigeria. To Malam Haruna Abdulaziz muna jin ka. Ina yi wa Malam fata alkhairi da fatan Malam ya wuni lafiya yana cikin ƙoshin lafiya. Alhamdulillah Malam Haruna ina godiya Allah ya saka da alkhairi. Amin ya hayya kayyumi Malam Allah subhanahu ta'ala ya kara mu rayuwa albarka. Amin ya Allah. mai albarka da nisan kwana. Wato Malam wannan karatu da kuke su ba abin da za mu yi muku sai dai addu'a Allah subhanahu ta'ala ya sa a zane na aikin alkhairi ya sa ana yi da ikilasi. Kuna ƙara wannan mummunar aƙida wacce iyayenmu da kakanninmu suka kai suna yi to mu kuma yanzu ga shi lokaci ya zo wanda ana fiddo da fili sai dai in mutum shi ya ƙi to sai ya kaɗa kanshi cikin halaka abu ce wadda duk mai hankali ko ba a karanta ma littafi ba in kai tunani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka yi ma wahayin abu wanda yake addini ne to kuma ya bar duniya bayan shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya har da hamsin aka haifi wanda ya kawo wannan abu ai ba dini ba ne wani abu ne na daban dai don ya samu mutane waɗanda zai ja ya kai su halaka shi ya biya bukatu ne muna godiya sosai eh, muna da malamai waɗanda suna nuna mana irin mummunar aƙida da ake hamma suka rubuta tijaniya daban musulunci daban kuma haka ne wallahi Muna godiya Allah ya saka da wa Allah. shiga haka shi ma tijaniya take da sharuɗan shiga. Allah ya sa mu dace, Allah ya taimaka a tashi lafiya. Amin mun. Amin amin gode Allah ya saka. Wa alaikum salam. Malam Muhammad barka da aiki, barka da himma, Allah ya saka da alkhairi. Amin malam Kola daga ke kira. Suna na Abubakar Abdullahi ina kiranka daga nan Kaduna, Najeriya. To Malam Abubakar muna jinka. Malam Abubakar. A jiya ba mu ji ka ba, jiya mu yi wani Allah malama gaskiya ne ba jiya ina kan hanya jiya ne gaskiya ne sai yau ma nake son yanzu ma program ɗinka ne yasa na tsaya in tsaya in duba don ina kan hanya na Allah ina kan hanya tafiya da oh. shi ne na ce in Allah da yanzu ma na tsaya ne ina huta kafin ƙarasa Kaduna. Masha eh, Allah. Da eh, In kiya ne dai don ka sani. Insha Allah. Malam na jin kai ah, Alhamdulillah ah, Malam Muhammad wallahi Allah ya saka muku da alkhairi kuma ina hmm. gai da babban malamin mu da tijan arziki babo Ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya sa janna makoma wannan abu da kuke furfuto mana da shi hmm. Ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi kuma wannan kafa ta Isha FM Allah ya ƙara ɗaukaka ya kafa ta ta Amin. inda ake har ma nan gaba da turanci nan da ake tun da yanzu har faransanci nan ga malama mai insha Allah duk za a ne za a in Allah ya tafi a sake nan Allah ya tafi ah, to Allah ya saka da alkhairi muna godiya Allah ya saka da alkhairi tambaya ta guda ɗaya ne Allah ya gafarta mala yanzu wannan hadisai na ji kaci yana da nasa hadisan ma da amma ba sa iya faɗa ba sa iya faɗe shi to yanzu ala ga malam idan ba za su iya faɗa su fito ba su ga dandanne shi kamar yadda ake mana jawahirar ma'ani da yadda kake zuwa malam idan da hali mu me yasa ba za a fito nan wurin a dinga farfada a ce ga abin da ya faɗa ga abin da ya faɗa ba su ma nan idan za su iya zuwa su kare sai mu gani malam zo su kare su ce ba shi ya faɗa ba malam ya ji abubuwan wannan barna mutumin nan mutanen nan fa guda biyu sun halakar da jama'a suna har ba ko ba sun gani ne saboda haka malam ya kamata a fito in su ba za su karanta malam ko da sau ɗaya ne wata rana malam a ɗan nuna mana shi a nuna wa duniya domin kaga kamar ni yanzu ba dan ka faɗa yanzu ba ni ban san da irin wannan hadisan nashi ba to kaga ya kama hmm. kan su dinga cakudawa da na gaskiya da na ƙarya kai mutane ban su gane ba malam to ina muku hmm. bangiji Allah ya saka da alkhairi malam Allah ya Muna godiya Allah ya saka malam Abu. Dama dama ba wai shi yakan ce hadisi bane. Kamar dai shi zai faɗa ne da da cewa ga abin da manzon Allah ya ce. Kuma shi yana cewa yana karɓa ne ga manzon Allah ya tan lama nama. Ka kenan ya zan kamar sahabi kenan. Ga abin da yake riyatawa. Hmm. Eh, Iko Allah. To ai malam aikin sahaban ai malam aikin sahaban kenan ai ko To shine ai tunda ya ga manzon Allah kaga duk kuma wanda ya ga manzon Allah ai ya zan sahabi. ya gane shi ne sabon Allah gabata. To kaga nan ma akwai dan wani abu ga kaga ba su taba ba su ce ba su yi tawa su ce shi Ahmad Tijani sahabin manzon Allah ne Kun kaga ba su cewa haka. Kun ban san cewa manzon Allah duk wanda ya gane ya kazatan kai kai kana mai imani da shi ka gane yana warke ai ka zan sahabi. Gaskiya ne. Ba su kidaya shi ba su kidaya shi cikin sahabban manzo ba su kidaya cewa shi ma sahabi ne kamar Abubakar. Baka jin suna wannan. Hmm. kuma tun ce ya ga manzon Allah ya tan lama nama kuma ina ne ya ga manzon Allah kaga can kasa abin nan fas na ya ga manzon tun daga <clears throat> abi Gun har zuwa fas kenan yana ganin manzon Allah to kuma nan inda zaka gano cewa inda zaka gano cewa ainihin wato makareci ne na koli to ya za a yi shi Ahmad Tijani ya za a yi Ahmad Tijani yana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga Abisan Gun har zuwa fas kuma har a ce wai ranar litinin da ranar juma'a tun daga hudowa alhijir har faduwar rana duk inda Ahmad Tijani yake manzon Allah na biye da shi ya za a yi har yanzu ba a taba samu daga cikin almajiransa wanda ya taba cewa ya ga manzon Allah lokacin da manzon Allah ya zo wajen Tijani ba Ali Harazimi kansa da ya rubuta masa Jawahir Ma'ani bai taba cewa lokacin da manzon Allah ya zo wajen Ahmad Tijani cewa ya ga manzon Allah haka almajiransa ba mutum guda da ya taba cewa lokacin da tijjani ya ga manzon Allah cewa shi ma ya ga manzon Allah kaga wannan ma duka ishara ce mai nuni cewa makaryaci ne ƙarya yake yi domin shi annabi sallallahu alaihi wasallam kaga manzo ne zuwa ga duniya baki daya da a ce zai sake dawowa duniya bai yiwa a ce mutum guda kawai ka ganin sa bai yiwa tunda manzo ne na duniya baki daya da a ce Allah ya kaddarci zai sake dawowa duniya kaga bai yiwa a ce mutum guda kawai zai ganin sa bai yiwa na'am salamu alaikum hmm. Na godiya eh, bari mu doki kwala na gaba. Assalamu alaikum. mu kwala sunan ka daga nake ke kiran. Suna na Alhaji Musa daga Yobe. To Alhaji Musa daga Yobe muna jinka. To kasan da ka ce za a yi a kara maka sunan ka ta malamatu a jiki. Hiko Allah. Na kai da malam. <laughs> Ina amsa <laughs> Ah, abin da nake tambaya a kai shine wannan abin da su 'yan ɗarika suke gani kamar gaskiya kuma abin kullum ana faɗa ana samun miskila sai su ɗauko maimako su faɗa wa mutane gaskiyan abu sai su je su ce a'a ai ibn tamiya ma ga abin da ya faɗa a littafin ka gane ina fata ma ina jin ka ina jin ka Yau wato wannan irin hujjar nasu shine masalaha ne? Shine tambaya ta. To abin da annan watan irin abubuwan gada muke faɗa nasu na akidu sai su rinka cewa ai ibn ma ya ce kaza ya ce kaza ai muna faɗa ina faɗa gare su nace ni yanzu littafan da na rubuta akan abin da ya shahi tujjani da akidunsa, littafan suna da yawa ƙwarin gaske idan har abin da kuke faɗa ga ibnu taimiya cewa gaskiya kuke faɗa ku ɗauki alƙalami da biro kamar yadda muke wallafa littafi muna bayyana muku miyagun aƙidun da shehunanku suka zo da shi to idan har gaskiya kuke yi to kuma ku ɗauki alƙalami da biro abubuwan da ibnu taimiya ya faɗa ku rubuta ku wallafa littafi ku ce ga miyagun aƙidun da ya zo da shi cikin addinin musulunci in har gaskiya ne saboda mi me yasa ba za su yi ba saboda sun san ƙarya suke don abin da kana iya zuwa da baki ka yi magana magana ta ƙarya amma an ka ce ka rubuta shi ya zan littafi ba ka rubuta don ka san za ka kunyata to wannan shi yasa ba su rubutawa sun san abin da suke faɗa ga ibnu taymiya ƙarya suke yi ƙarya suke yi ma ibnu taymiya wani lokaci ma maganganu ne wanda duka za su ɗauko ga wani littafi wanda yake ma ba ma ibnu taymiya yana raye ba bayan mutuwar sani aka rubuta wannan littafi sai su ɗauko su ce ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ga littafi kaza alhali ko ibn taymiya yana da littafai sun yi littafai ɗari biyu amma ba su ɗauko a cikin littafansa da ya wallafa cewa ga abin da ya ce ga miyagun aqidun da ya zo da saboda me sun san ba su da ta cewa dangane da abubuwan da ke cikin littafansa amma sai su rinka cewa ya ce kaza ya ce kaza sa'an abu na gaba muna ce musu ibnu taymiya malami ne kamar yadda magabata manya manyan malamai da suka wuce suke malamai shi ma ibnu taymiya haka yake ibn taymiya ba dariƙa gare sa ba wanda ya aza mutane cewa ga dariƙar da azo a bi dariƙar sa ba haka yake in malami ne dai wanda ya bayyana da sunna da kuma littafin Allah da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda duka sauran malamai magabata suke saboda haka ba dariƙa gare sa ba wanda ya aza mutane akan dariƙa mu magana da muke tujjani da muke magana akan ku cewa kuna bin sa dariƙa gare sa hanya gare sa sa'annan kuma yana da aƙidu na kafirci kuma ga su muna bayyana su guda guda cikin littafai ga su muna rubuta littafai ana bayyana ga malamai kowane lokaci ana bayanin waɗannan miyagun akidu na kafirci da shi Ahmad Tijani ya zo da su saboda haka idan abin da muke faɗa ba gaskiya bane sai ku ɗauko littafin ku ce ga abin da muka faɗa ba gaskiya bane abin da kuke faɗa ga Ibn Taymiyyah haɗin gaskiya ne ku wallafa kuma su ma su wallafa littafi mana su faɗa mu duniya ga abin da Ibn Taymiyyah yake kaga ba su wannan na'am Assalamu alaikum ina gaida Gaisuwa na ƙarshe wa Malam Muhammadu ta malamatu. Don ya ce a ƙara masa ta malamatu wai sunan ya masa kyau. <laughs> Yanzu tandushi. Almusa Wiyu. Muna godiya Allah ya saka da alkhairu. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Um, na'am. Um, Muna jin ka kwala sunan ka daga nake kira. Sunana ɗayur Muhammad Inuwa daga Adamawa Mobi Local Government. Malam Tahir Muhammad duniya na sauraron ka gabanin mu doki na scholar. Malam Muhammad ina muku fatan alkhairi ina gaishe da malam ina masa fatan alkhairi. Malam na jin ka ina godiya. Ina jin ka. Masha Allah ni yau malam Muhammad ban san kai ne zan jinjina wa ko malam ba amma na na dawo bangaren ka kai zan wa jinjina a a to ni na ni na na bar duka ya je wurin malam eh to akwai akwai dalili ne ai akwai kyautan da idan an maka za ka ma za ka ma dan aike kyautan ne godiyan ne kafin ka isa kan wanda ya baka kyautan naji at-talili at-tagazuti muna ji Wato kai Malam Muhammad dole ka zama makiyin wa'annan mutanen 'yan ɗari nan maganan gaskiya da Allah don saboda karfi da yaji kai ka ba mu satifiket da ko da makaranta muka je ba za a ba mu ba. Iko Allah. Don maganan gaskiya da Allah Malam Muhammad har ga Allah ni na tabbatar yanzu a duniya a wa'anda suke program a social media ba babban makiyin 'yan ɗarika irinka saboda me yasa Malaman da kake kawowa su sa mana karatun nan Malam Muhammad ba ƙaramin ilimi suka bamu ba ƙarfi da yaji mu almajirai ne amma kun mayar da mu malamai. Malam Muhammad idan ahali sunna ya zo zai ma malam tambaya wallahi wani daɗin da nake ji a raina ba komai ba ko sai idan an fita waje mun haɗu da gingima gingiman malaman ɗariƙa wallahi idan muka musu wani tambaya malam Muhammad sai dai ka ji ana ce wana mu marasa kunya ne kar a bar mu mu yi tambaya muna ta manya muna kaza abin da yasa na kawo wannan magana malam Muhammad kola na farko da yayi tambaya wa malam cewa ‘Yan ɗarikan Tijjaniya suna cewa ai kamar da Shehu Tijjani ya faɗa, annabi sallallahu Alaihi wasallam ya bashi ɗarika. Kenan idan aka fito aka ce, an karyata shehu tijjani ai a gurin mai hankali ya annabi zai faɗa ma wani magana kai ka ce baka yadda da shi ba ka gani a aƙida na kai tsaye kai kafiri ne amma 'yan ɗariƙa ba sa wannan da'awam sai malam ya faɗa dalili dalilin shine kafin shi wasu sun yi musulunci babu ɗariƙa wasu sun bauta wa Allah ba a san da lazimin ɗariƙa ba to wannan ya ƙara min jin daɗin cewa malam Muhammad in ba don irin wannan karatun da kuke sa malam su karanta mana ba wallahi malam Muhammad ba za mu iya tinkarar mutanen nan ba shi ni ina jinjina maka su malam kan sai dai mu musu addu'a kai ne kuma duka mm. wannan silan kai ne kuma duka wannan sanadin Allah ya ƙara kare mana Isha FM Allah ya ƙara mm. kare mana duk waɗanda suke ba mu wannan tafiyan gudunmawa su malam kuma mm. Allah ya saka musu da alkhairi duk inda hali yake a duniya Allah ya taimake mu Allah sa a tashi lafiya ina muku fatan alkhairi assalamu alaikum. Wa alaikum assalam muna godiya Allah ya saka da alkhairi mun gode kwarai. Na fahimci domin shekaran jiya TikTok an same ni an ce wai ina kare cikin zan dan tarika ya bugo ina kokarin in hada da malam a kai mai shi kasa nima ina kame kame a kai dan tarika kasa wanda ni na yaki domin ni ba malami ba ni bai karatu ba ni ban ja aya ba ban ja komai ba amma wai da ni ciki ake kokarin kai idan dan tarika <laughs> ana kokarin Allah ya muna mai kyau Allah ya sa muna bin gaskiya ne Allah ya hmm. son zuciya a cikin lamarinmu assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh hujjanka hujjanka hujjanka hujjanka hujjanka hujjanka abu makaki <laughs> ba mu san kamuka kama ba a'a hujja ni zalla hmm. kiyaye malam Allah ya kiyaye Allah ya kiran Eh, kana magana da Abdulkarim Muhammad Jari daga kasar Ingila Birtaniya. mala Abdulkarim daga kasar Ingila duniya na sauraron ka. Yawa. mala barka dai barka da wannan lokaci. Muna godiya muna godiya ko da yaushe gaskiya ga wannan bayani da kake yi na ilimi hmm. da haskaka Alhamdulillah muna godiya. Wato malam ni abin da nake tambaya a kai gaskiya wani ɗan tunani nake da shi game da ainihin ina a wannan ƙasa ta ma Najeriya musulunci ya jima da shigowa bayan shigowarsa kuma jaddadi a Sheikh Usman Danfodi Allah masa rahma ya yi mm. ƙoƙari sosai wajen jaddada musulunci wanda bayan sa an samu malamai sosai. Mm. So abin da yake daure min kai shi ne ya aka wannan mutumin Sheikh Ibrahim ya iya zuwa a 1968 zuwa 1978 har ya iya zaman cewa duk wannan ilimin da ya zamanto a ƙasar Hausa ake da shi a wannan lokacin an rubuta da littattafai kala-kala an samu manya-manyan malamai na yi mamakin yadda ya zamanto an samu tasirin abin da ya zamanto ya haifar haihuwar haka za ka ce yanayin mabiyansu sun zamanto dubbai ko miliyoyin mutane to gaskiya na yi mamaki shin malam sakacin malaman wannan lokacin ne sa aka samu wannan tasirin ko kuma ya abin yake ne sakamakon in ka duba an samu manya-manyan malaman da idan magana ta ilimi ne ma ba zai kusa da su ba a wannan nahiya samu ta arewa ko najeriya gaba daya amma yanayin yadda ya ɗibi mutane sai ka ce ba ilimi gaba daya a wannan kasar kamar dama kasa ce ta da to malam sakaci ne na malamai na wannan lokacin ko kuma yaya abin yake ne don gaskiya abin akwai abun mamaki a ciki duba da yawan magiya da ya ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wato abinda annan malam mai wannan tambaya alal hakika ka san a wannan lokacin lokacin da shi Ibrahim Yasi ya shigo a nan Najeriya in ka duba ainihin masu kira zuwa ga sunna masu kira zuwa ga sunna da littafin Allah da sunnan manzo a wannan lokacin mai yiwa ne takan yi da zama to ba su da yawa ƙwarar gaske sai kuma in ka duba kuma ai littafan nasu littafan nasu ma ga lokacin ai shi Ibrahim ya sai abin da yake tallatawa ga wannan lokacin ga yana tallatawa ne da cewa ainihin wato zikiri ne da salati da la ilaha illallah wanda yake a wannan lokacin ba mu da labari tarihi masani saniya cewa cin jawahirul ma'ani ya samu shigowa cikin al'umma ga wannan lokacin ko bai shigo ba balle malamai su karanta su fahimci abin da ke ciki wannan ba ni da wata masaniya da cewa jawahir ma'ani ya samu shigowa takan yi yi daga baya ne bayan ɗarika ta zauna ne ainihin wato littafan suka shigo amma ai da wannan yaudara aka yaudari mutane cewa babu abin da a ciki sai salati istighfari la ilaha illallah da wannan ake tallata ta saboda haka miyagun akidu da ke ciki duka kaga mutane ba sanin su akai ba ko yanzu ma za ga wasu abubuwa ana faɗin su kai kan taba taba jin su ba saboda haka ainihin wato kaga abu na farko da malamai suka fara lokacin da izala suka suka bayyana suna cira zuwa ga sunna kaga abu na farko da suka soma da shi shine bayani akan cewa salatul fati na daidai da alqur'ani so dubu shida kaga da wannan farko ma mutane sun ɗauki cewa kamar wannan kawai ne ma a cikin ɗariƙar tijaniya ashe akwai abubuwa da yawa tsage a cikin wanda yake su ainihin wato a wannan lokacin za ga cewa abu bai fara bayyana ga, ga mutane ba ko kuma dai ba a fara bayyana wasu abubuwan ba sai daga baya irin bincike da ake yi ga akidar ake gano cewa ashe ba wannan kawai magana kawai bace a ashe akwai aƙidu kuma daban-daban na kafirci na zindikanci wanda an tsage a cikin ainihin wato littafan su amma dai alhamdulillah mun sani cewa ko tun lokacin da ya zala na bayyana din ba salatul fati kawai ake bayani ba suna a musamman mai shafi yana kawo su abubuwa da yawa waɗanda a cikin ɗarika to za ka ga cewa dai lokacin da abinda kawai za mu iya cewa dai wannan lokacin da ibrahim ya zo cewa ainihin wato ilimi na sanin abubuwan da ke cikin ɗariƙar sanin hakikanin abin da ke ciki kamar dai bai yaɗu ga malamai ba kamar bai watsu ga malamai malamai ba san wasu abubuwa na hakikanin da ke abin da ke ciki ba kuma ka san mabiya hanyar sufaye duk inda suke duk inda suke da zarar wani wanda kan hanya na sufaye zo da duk abin da zai zo da shi na ɓanna kaga karɓa ake to kuma kaga tun kahan ibrahim in ya zo kaga akwai mabiya hanyar sufaye akwai mabiya hanyar sufaye a Najeriya to duk inda mabiya hanyar sufaye yake da zarar wani sufi ya zo an zo da wasu abubuwa sai haga cewa ainihin gaba ɗaya mabiya hanyar sufaye da yawa za haga cewa an tsunguma a cikin abin kuma sa'annan kuma akwai karancin kira zuwa ga sunna kaga akwai karanci zuwa ga kira zuwa ga sunna littafin Allah da sunnan manzo da a nisanci bid'a kaga a wannan lokacin akwai karancin wannan kwarai lokacin da ma aka samu wannan kaga ne bayyana izala bayyana malaman izala da suka tashi suna kira zuwa ga sunna kaga wannan yana daga cikin abin da ya taimaka ga yada sunna a Najeriya da ma ƙasashe waɗanda ke makwabtakewa da Najeriya kiran da malamai suka tashi suna yi kaga yana daga cikin abin da yasa sunna ta yaɗu kuma yaɗo sunna ita ta sa ainihin wato aka san miyagun abubuwan da ke cikin ɗari ɗin can da wasu abubuwa duk ba a san da su ba. Wallahi wato malam saboda yanayin tasirin mabiya a Najeriya da yake da su ko a ƙasarsa a Senegal ba su da su. In anan muna da ina da abokanai 'yan Senegal muna magana da su akan yadda ya zama cewa a tafiya ta kungiyar Tijjaniya yadda take da ƙarfi a Najeriya suka ce kwata-kwata ba ta da ƙarfi a wannan ƙasa ta ta Senegal. So sannan ma baya abu na ƙarshe da nake so shine a shin sauran ƙungiyoyi na sufaye su ma suna da wannan fahimta ta wahadatul wujudi a To, a kan dai mafi yawa dai su abin nan hanyoyin sufaye baki ɗaya akwai wani littafi wanda ke bayani akan hanyar sufaye gaba ɗaya. To, gaskiya gaba ɗaya akan abin da ya shahi cewa Allah subhanahu wa ta'ala ainihin wato ba a cewa yana sama za ga mabiya hanyar sufaye gaba ɗaya suna akan wannan aƙida. cewa Allah subhanahu wata'ala yana ko ina baka cewa Allah yana saman al'arshi duk mabiya hanyar su sufaye suna akan wannan akida waɗanda dai an mabiya ga yanzu amma mun sani cewa shi Abdul Qadir Abdul Qadir Jilani a cikin littafin sa Gunya yayi bayani cewa Allah subhanahu wata'ala yana sama amma zaka tarar da cewa ƴan Qadiriyya ga halin yanzu waɗanda ke jinga na kansu zuwa ga ɗariƙar Qadiriyya za ga cewa suna suna cikin masu cewa Allah subhanahu wata'ala yana ko ina ba su yarda da cewa Allah subhanahu wata'ala yana sama ba akan al'arshinsa to amma akan abin da sha aqida ta wahdatul wujud tun kahin tijani tun kahin tijani akwai ita wannan aqida ibnu arabi yana akan wannan aqida da kuma su hallaj duka suna akan wannan aqida ta wahdatul wujud to saboda haka mabiya hanyar sufaye ba kuma gaba ɗayan ne ba a cewa gaba ɗayan ne suke akan wannan aqida ta wahdatul wujud ba amma dai gaba ɗaya suna akan aqida ta cewa Allah subhanahu wataala baka cewa yana saman al'arshi Na'am. Na'am Sheikh, mu je kwala na gaba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na'am kwala sunanka daga nake ke kira. Jibril Ibrahim daga Cameroon. To, Malam Bello muna jinka daga Cameroon. Malam ya kokari. Alhamdulillah. Allah ya taimaka. Ina da babban malami na shehi na Masha Allah, Masha Allah. Ina amsawa. Malam ina son ka don Allah. Da ni ma ina son ka don Allah. Allah ya so ka, Allah ya so mu baki daya. Amin, amin, malam. Amin, Allah. Na ce malam, ni kam ka taba yin ɗariƙan nan ne? <laughs> to ɗariƙa dai ko da aka haihe mu dai na tashi uwaye na da malamai na duk suna suna yin ta Allahu akbar ko da na tashi na tashi na tashi dai an ce gidan ɗariƙa na tashi dai za a cewa tunda malamai da suka karantar da ni da kuma ainihin iyayena duk na tarar da su akan ɗariƙa amma dai alhamdulillah dai iyayena dai daga baya dai sun fahimci dai mummuna hanya ce sun bar hanyar su ma Allahu akbar hmm. Wato abun da yasa na yi maka tambayan nan malam na ta tafanka a Kano wajen malam Ibrahim. Na'am. Na zo na duba tarbiya din nan na taɓa yin tarbiya wato abun din na ni tijjaniya da yake da na gane sharri ke. Na'am. Da, na fita din nan yanzu ya kai wajen shekara ashirin da bakwai sai na yi ƙoƙarin ma ƙwaƙwalwa na kar ta riƙe min ma wani abu na tijjaniya. Na'am, na'am. Wallahi da na zo ina karanta littafin ka tarbiya din nan. Na'am. Na tarar da wata addu'a da aka taɓa koya mana shekara ashirin da takwas ba, Allahumma alaika mu'awwali wa bika malazi. <laughs> Na'am, na'am haka ne ba. <laughs> Amma malam, malam Allah ya saka ma da Amin Allah, amin Allah, amin Allah. Kawai sai na na tuno da abu wajen shekara ashirin da takwas. Wannan sai na ji ma ina kawo ta a ka daga ƙarshen ta abun nan addu'an ma baka kawo ta gaba ɗaya ba sai na ji ka kwakwalwa na yana tattafiya nake a a ni da ba na so in tuna abubuwan mutanen nan. <laughs> Balam lokacin da ina tijjaniyan nan har sa'a fa ina ba da lokacin. Allah har sa'a. Walla abubuwan nan na yi ƙoƙari lokacin kan su fita ƙwaƙwalwa na musamman ma na bada lokaci ɗin nan. Allah ka yi ta ƙwaƙwalwa na in na duba agogo ma sai in ga kawai gashi lokacin nan sa'a ne wannan lokacin ba sa'a ba ne shi yasa kawai na tattara abubuwan su ɗin ba na son ma ƙwaƙwalwa na ta tuna. Allah akbar Allah akbar. <laughs> Malam a gaskiya malam ka san tijjaniya ka san tijjaniya malam. Wallahi littattafan kan nan malam da na rinka duba sai na ga gaba ɗaya na koma kamar rayuwa na daɗi ina ta tunano abubuwan da na mamanta su. Allah ka Mun gode da tunatar da kuke mana. Allah ya ƙara tsawon rai mai albarka. Allah ya kara rai mai albarka. Allah ya taimaka kai ma malam Muhammadu Allah ya taimaka mun gode mun gode. Muna barinta Allah ya saka da alkhairi na gode. <laughs> To muna godiya mun doki uh, wani gaba kuma insha Allah. Assalamu alaikum. Ikon Allah. Mun je na gaba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Na'am da wa daga na kira. Sunana Abu Jafar. To, daga Daga nan ne na Niger State. To, Mala Abu Jafar daga Niger. Insha Allah. Akan Malam Muhammad ina mika gaisuwa zuwa ga malam tare da kai baki ɗaya barka da warhaka. Muna godiya barka. Masha Allah Abu Jafar muna godiya Abu Jafar. Abin kalla barka da warhaka. Muna alhamdulillah barka ka dai barka ka Abu Jafar ya al'amura ya jama'a duka dai. To alhamdulillah shi na zamfara ya guso. Wallah alhamdulillah muna godiya ga Allah muna godiya ga Allah. masa ubangiji Allah taimaka na ce da yau bari in kira in ga da shek in kuma sa albarka a wannan shiri namu mai albarka. Masha Allah to ina godiya Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya saka da alkhairi. Ana Muhammad ba abin da za zamu sai godiya insha Allah. Muna godiya Allah ya saka Mala Abu Jafar daga eh, Zamfari kenan Allah ya kiyaye ka. Amin amin. yawwa bari mu doki kwala na gaba assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah malam Muhammad na'am dawwa sunanka daga na ke kiran sunana mudassir ina kira daga Ghana a to ba mudassir da na sani ke gaba ban samani ba na'am to alhaji mudassir daga Ghana Allah ya kiyaye ka na farko malam Muhammad ina mika gaisuwa zuwa gare ka da kuma malam na muku Allah ya kiyaye ku Allah ya kara muku karfin gwiwa ku ci da aikin da kuke yi amin Allah amin eh, magana da zan yi na farko shine cewa so niki a tambaye mun su kungiyoyin mulhidan sufayen nan din wai me yi fahimtar suna abin da ake nufi da bidiya su ba mu nasu tarifin da tarifin abin da ake kira bid'a na farko kenan na biyu idan sun bada tarifi sun kare akwai wani abin da ba su taba yi ba muna so su yi muna wannan abin sun kare shine su ba mu misalin bidiya daya akida na bidiya ko aikin ibada na bidiya da yake yau ana samun shi a cikin musulmai da yake ya kamata mutane wazi su daina na biyun kenan dan ba su taba sun bada misali ba nasu ni kawai an bada misali sittin kuɗi, su ce ba daidai ba ne to su su ba da misali ko so suke ce a rayuwar musulmai yau duniyan nan babu wani biriya ko kwaya ɗaya. Iko Allah. Ka zo ka ji jefa tambayoyi. To insha Allah za a shigo a hamsa maka insha Allah. Masha Allah. Malam Mudassir muna godiya Allah ya saka da alkhairu. Tambayoyi Malam Mudassir ko? Shi yasa insha Allah mun idan tarika wanda zai zo maka zai zo shi zai zo maka bayani insha Allah Allah an gode mu je kwala na gaba assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi malam muhammad an angon ajiya maryam <laughs> abdurrahman Wanda gaskiya ne to ina da lafiya gida yake alhamdulillah sunan dai ina miƙa sakon gaisuwa ga malam <laughs> a sunana abdul basir ina kira daga uganda eh, eh, yau kira na in yi fatan alkhairi kuma gaishe da malam gaishe da babban aboki na malam muhammad mana allah ya saka da alkai ana aiki da shi ana bangiji ya biya ku da jana aljanna a jikin gaskiya ana ta kokari wallahi mutane kuma suke yi allah wanda suke zarbo suna ta fahimta Allah wanda ya saka da alkhairi. Allah kuma ya kara rayuwa tsawo kuma ya kara mata albarka. Malam Muhammadu da lalin alkhairi kai kuma wanda ka kawo mana wannan aiki. ka jajirce a kanshi kai ma Allah saka maka alkhairi Allah biya ka da gidan aljanna Allah ya saka kai da tashi lafiya mun gode sosai masha Allah masha Allah mun je na gaba kuma jama'a alkhairi ne Allah ya saka da alkhairi um kola kuma na gaba assalamu alaikum assalamu alaikum ikon Allah assalamu alaikum Assalamu alaikum. Damuwa, Assalamu alaikum. To ba ka da network. Eh, bari mu duba. Bari mu doki na gaba, insha Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka da raka. Yawa, barka da wa. sunan ka daga na ke kira nawa sunana ahmad daga gombe ahmad daga lume gombe gombe state oh ok mala ahmad daga gombe allah ya kiyaye ka muna mm. yawa na shigo to ni dai ban da riga to mala ahmad ka shigo na shigo kuma na ji wani ai tambaya yawa shi sa zaka amsa masa na game da jijiya na zaka yi ma malam tambaya Eh da ƙarshe zan yi bari na yi wannan. Yana tambaya waya da rika mu ba mu fahimta kama akwai wani bidiya da ya kamata a kawar a cikin addini. Mai kamar misali an ce wa kullu bidiyatin dalala kamar dukkan bidiya bata ne. Duk abin da annabi aka ya bayan sa ya zama bata. To kamar yadda suke ɗauka, idan muka ɗauki kullu bidiyatin dalala a shigo da abu a cikin addini wanda baya zamanin annabi ba kamar yadda suke cewa muna maulidi to muna so su ba mu hujjan musabaka na qur'ani da ake yi baya zamanin annabi ba baya zamanin sabai ba shi ma bidiya ne me yasa shi ba su yi wa'azin a kawar ba sai maulidi ya toshe mai ido mala ya sunanka kuma don Allah Ahmad okay Mala Ahmad daga Gombe to Baka eh. amsa, ya kamata ka amsa tambaya shi kai maka jefa masa ko ka jefa musu nasu. Eh, ai, ai abina ba ba mu da bambanci da musabaka da maulidi ba su da bambanci duka a cikin addini aka shigo da su. Wato duka bidiya ne ko? Idan kullum kulliya ne, kaga duka muna ciki kenan. Ina so mu fahimci abin nan. duka kai ka yi yanzu da abin da ya kamata yanzu shine a tambayar da aka yi din nan shine aka sauka ba da amsa ta kwan sa'an nan kai kuma ka kawo taka yauwa ka gani ke su amsa shine mu ba mu yarda cewa wannan kullun kulliya ba ne, kamar yadda bayan annabi aka kawo aka rubuta Qur'ani ba tare da ya san da bai bar Qur'ani full a cikin rubuta shi ba bayan su suka yi haka wasalin qur'ani bayan su sahabbai suka yi annabi bai yi ba to abubuwa da yawa wanda aka yi a bayan annabi wanda yau da ba dan an rubuta sun ba da yau ba mu samu ma wannan ilimin da muke da shi ba na gane kaga dai duwa cikin addinin yake na gane to zaka mu a wurin mu akwai bidiyar da abin nan tunda ai annabi ya ce man sunna sanata hasanatan falahu ajruha wa ajaru man amila biha ila yawmil qiyamati ashe akwai abin da za a kawo mai kyau wanda dole addini idan ba in an tafiyar da shi addini zai ci gaba kamar rubuta Qur'ani da aka yi da ba mu samu Qur'ani ba Malam Ahmad kamar baka fahimci wannan hadisin da ka karanta da ba wai maluma sun ce sunan da ke nan da mutane kama yi ko an yi bacci an she ka zo ka nuna kamar misali sallah da takalmi mutanen ba eh. an yi wato kamar in kai sallar da takalmi wasu za su yi mamaki to shi yake ka zo ka farfado da mutane kamar sallar da takalmi mai kyau ne to kai ka tunasar da su wani sunna kenan na annabi amma haka malumma suka ce amma za ka yi mini gyara ba haka ba ne. Yawa to mu maganar da nake gama wannan kullum ba na kulliya ba ne. kamar yadda abubuwa da yawa sahabbai suka yi bayan annabi yanzu ya kamata ya kamata malam mudassir kahin komai ka ba da amsar tambayar da ya yi tambayar da aka yi inda haka fahimci tambayar da aka yi kahin komai ya kamata ka ba da amsa tambayar da aka yi eh ba maimaita min tambayar ai ita nake son ba na ba da amsar ta lazun Sabila ni na ga maulidi da musabaran Qur'ani duka hukuncin su ɗaya ne. Idan bata ne to duka bata ne. In kuma maulidi yana da idan idan musabaka yana da mafita addini to ko maulidi ma zai samu mafita addini domin me? Mala Ahmed uwan su guda uban su guda musabaka da maulidi. Musabaka ana cewa ana zaburar da yara ne kana ji na? ana zaburar da yara ne domin su yi himma cikin kokari na haddan ƙur'ani da fahimtar ƙur'ani. Ko ba hujjan da ake kawa kenan ba hujjan da ya fi wannan haka yi majority suke kawo. Malamad bari mu yi shi daya bayan daya. Ka fahimce akwai eh. cikin maganar sai zan nima na fahimci watakila shi kuskure. Na farko ya ce ku yan tarika kun fahimce kamar ako bidiya ko ba ku ba ku bidiya ba. Akwai bidiya, akwai bidiya na bata. yawwa sa'ilin yawwa sa'ilin kamar kuma ya ce um, wani irin bidiya ne ku kuka yarda da shi eh, wai bidiya kamar duk abin da ba sabo ba ne aka kawo shi addini duk abin da yana cikin addini hmm. to wannan ba a kiransa da bidiya kamar yadda musabaka qur'ani ake karanta qur'ani addini ne yana cikin uh, addini To haka siran manzan Allah littattafan da aka rubuta na siran manzan Allah da ake karanta a maulidi da dukkan yabonsa da ake yi duka ya samo asali tun daga sahabbai har zuwa yanzu. Da haka duka yana cikin addini ba wajen addini ba ne. Abun da ka fito da shi ka shigo da shi daga wajen addini ka shigo da shi cikin addini. Shi ne bidi'a da lala na bata. Mu doke na fahimce ka da musabaka da maulidi annabi bai san shi ba duka ba wanda ya san shi sahabbai ba su san su ba duka na'am duka ba wanda annabi ya sani amma na da aka kai kuskure domin an nuna muna kamar malamai tarika sun nuna annabi ya san da zama maulidi ana annabi ya yi maulidi al'umma sun nuna muna annabi ya san da zama maulidi sai kai kuskure jibara ai ishara ne Okay. Me yasa me hujjan maulidi hujjan maulidi a manzan Allah yana azumi ranar litinin. Aka tambaye shi. A sigan da ake yi Bimana a sigan da ake na a tsaye a tara jama'a karanta siransa yana nan ayyewa siran wa za a karanta gashi nan. A tara jama'a karanta tarihinsa sabila a zaburar da su cikin soyayyarsa. A zamaninsa gashi nan ya za a tara jama'a mutu wannan abu. a bayansa ne za wanda ba su san sa ba za a tara yara da zaburar da su su san annabinsu. Na fahimce ka ne da nike son gane gabanin malam ya yi magana. Maulidi eh. musabaka annabi bai san su ba yan izala su bar musabakan su inda sun ce maulidi bai da kyau. Haka kuma maulidi kuma ku bar wato eh, ku bar maulidin ku su ma su bar musabakan su. Inda bai da kyau kenan ko. Yau, to mu muna so su ba mu hujjan musabaka in suka ce maulidi. Shi bidiya ne na bata. Shek. Ka fahimce ni? Na'am, ni na neme mu fahimci wani ba ma kamar ni da kamar Hausa nan na baka fahimta. Malawa ya neme musabaga eh. dai kun ce maulidi bidiya ni ko ba daidai ba ne, to musabaka kuma bidiya ni ba daidai yana gan uwansu guda ubansu guda. Akwai kuma akwai kwanan na akwai hirar da na gani da wani malami ah, yake ai musabaga ba addini ba ne a cikin musabagan ne a ah, musabaka to na eh yake cewa ai musabaga ba su ce musabaga addini ba ne da wani malami ya mai tambaya ka gane to ashe qur'ani yana shigar da shi wajen addini kaga ba shigar da gurani wajen addini dole duk inda aka aka yi karanta gurani. barin dawo maka da shi mudassir nan gabanin malam yayi magana yankuri assalamu alaikum assalamu alaikum malam muhammad malam mudassir ke ga a ba ma a sa'idullah ne ba ba malam mudassir ba na'am za zaka bar mu yi magana da malam mudassir she ko dai in baka minti daya ka kai tambayan ka ka sauka a yi masa a yi mu da mun fi son su su shigo mun fi son su shigo ai shirin nasu ne ban ji ba ta ne ai shirin nasu mun fi so su shigo dama yan bida a rayu ga sai su wannan sai ai mun fi karuwa to shi ke ni ban fahimci to shi ke nan muna ji eh, na saurari zan tsaya na saurare zan saurare su a cikin wani sun balin mamu to shi ke nan na gode bari mu doki malamu eh. da sir, so eh, ya zo ya Salamu alaikum Malam Das. Ko ba shi bane. Assalamu alaikum. Ikon Allah. Assalamu alaikum. Malamar kai hankuri bari mu shi tambayar nan ku amsa ma juna. so <laughs> ba da mu eh kasan eso masu saulara su samu karuwa malam mudassir ka bugo ina neman namban ka in kira ka bugo kure ina kira wasu da ba ba su ba ne ok kamar gashi nan na gana yawa ina kiransa Assalamu alaikum. Alaikum salam. Malam Mudassir ke ga? Na Malam Muhammad. To muna da Malam Ahmed. yana so ya amsa tambayanka daya bayan daya. Farkon tambayanka shine ne. cewa na su meye fahimtar su game da abin da ake nufi da bidiya. To shi kenan sai wurin. Idan ya gama. A sai wurin sai wurin. Malam Ahmed ka ji ko? Eh na ji. To amsa mishi she mu je na gaba. bidiya duka abin da aka kirkira aka shigo da shi addini wanda baya cikin addini shine bidiya da sira amsa maka mu je na gaba kuma ka san ka san cewa kafirci na da bambanci da bidiya idan an ce bidiya ba na nufin kafirci ba ne abu ne da yake a zahirin sa ibada ne musulunci ne eh a shigo da abu cikin musulunci eh. mhm. shin ka yadda haka ne kirkiro wani abu ka shigo da shi addini ba abinda ba addini ba a a zahirinsa kama addini ne a zahirinsa ba kafurci ba ne amma kari ni na ibada kirkira eh, ba kafurci ba ne mana ka da haka ne kamar ya ibada da an kirkira ibada ne da yake baya da asali cikin addini kamar da kai batun eh, maulidi maulidi ya zo da sigan shi da kafiyan shi da yake dukkanin magabata mafi yawan manya-manya maluman kurun fadala tare da sahabai duk baki ɗayansu ba wannan siya da mm. wannan kaifiya suka yi maulidin ba shine ba ba su ma kira shi da maulidi ba kawar sun kira shi da yake girmama haifuwan annabi ko ba yanda su suka fahimce shi kenan kuma saboda sun sa ya samu sani daga yanda annabi ya yi shi kuma aka su duk suka ya suka bar duniya shi yasa idan ka zo mishi da wani kaifiya da wani siga da yake ba haka aka samu sabai ba ka ka samu manya-manyan mafi yawan maluma manya-manyan maluma. na kurunu faddada sun yi ba su imam malik imam shafi ga mhm. lokacin ka shigo da bida idan kowa zai rinka yin wannan eh. ya musa addini za a cudan ya shi da abubuwa surka shi a dagula shi a zo ma ba san ma ainihin sabon da kanshi ba yasa maulidi kai da kan ka san bidiya ne sosai wannan maulidi wannan kaifiyan da kuke da shi tsakaninka da Allah E kaifiya wani kaifiya ka fahimce shi kasan kaifiyan ayi ba ɗaya ba ne sabili da tayu akwai wani kaifiyan da kake gani ko a bidiyo ko abin nan domin shi baulidi kan an kai shekara sama da hansin ana yaƙansa, ana cewa bidiya ne kamun ya zo matakin da kake kallonsa a yanzu waɗansu suka shigo suke ɓata shi kasan da haka maulidi tun yana lokacin sai dai ka bar wannan magana wai me yake ana ka yin shi wai me yake ana ka yin maulidin yanda ka samu sahabbai sun yi yanda ka samu annabi da kansa yayi yanda ka samu mafi yawan manya manya malumman kurunu fa dalla sun yi me yake ana ka yin shi haka shi eh, ka kirkira wani abu ka kari kai eh kana ji na ai da ma idan an ce bidiya ba kafirci ba ibada ne da wani kari da kai cikin ibada da yake na fahimce ga kana ji na kowa ya ce zai amfani da kana ji na wani kari za ya ya musa addini ya dagula shi ya surka shi ya lallata shi kana ji na Kasa haka eh kana ji na yanzu ina jin ka ina jin ka Yawwa. idan za ka yi yaƙi da abu to kai ma kada a same shi kada abin. ba hana kai ma kada a same ka da makamancin aiki abun ba ai tambaya na ma na biyu kenan ah. cewa na yi me yasa ku baka ya kan abin ma sam <laughs> da wuya ka samu malam ya ce ga wani bidiyo ya gani da yake ya kamata ya ke shi. Eh to fahimta ne bambanta. Malam Ahmad wai. Fahimta ne bambanta. Gabanin ka ya ke wani abu ya kamata ka salkake kanka tukun. <laughs> A'a. Yawwa shi ne lissafi. Ka kanka kai dai kawar dan wana ne kai idan ka gani ma na bidiyon ka nuna min cewa bidiya ne ka bari fahimci cewa bidiya ne zan bari. Ai kai ma ka san cewa musabaka mafi yawan maluma alisunna ba sa goyon bayan musabaka ko ba haka ba. To ya bari ka zai tun da kai maganan musabaga. Abin da ya sa yanzu ka ta ba ma yaƙa. To bambancin fahimta ne. Me ya sa, Sabili da akwai malaman da suke ga ya halatta shi addini idan malamai suka yi sabani. To ba yaƙan juna suke ba. Inda yaƙan juna suke da ba a samu wayannan mazhabobi hudun ba. Ban kiri ban ce Idan malamai suka yi sabani to za ku. ba ku eh? taba bada misalin ma eh. ko sauke ku cewa yanzu haka a duniyan musulmi babu wani misali na bid'a don ba ku taba bada misali ba sai dai kawar ku ce ta kuma ga naku to kana ji maganar musabar kake me yasa ba ma yaga sabili da mun bambanta wajen fahimtar ma menene bid'a da lala mun bambanta wajen ku akan kullun kulliya ne duk wani abun da aka shigo da shi to kuma sai a same ku a cikin kullum kulliya din sai a same ku da wasu abubuwan da kuma annabin baya yi ko kuna yi To, amma na abin da ya sa ba za mu yaga ba eh. Mu eh. sauwa kalmarin nan shi so ah, mu doki wasu ya so domin amma kana son dama ne. Mm. Akwai akwai magana da nake son yi ina son eh, a bari a ban dama ya dai magana akan maganganun da yayi. To kenan. Ah, ah, Malam Ahmad ka yi magana akan cewa ah, bid'a ta kasu kashi cewa ko ba ku ɗauki kullu kulliya ba. nan ka kawo magana akan abin da ya shahi maulidi. Sannan ka kawo maka abin da a cikin littafanku kuma ka ce kai ɗan ɗariƙa ne. Ka duba a cikin littafin da aka ce mai kitabu tafsiratul anam fi annal ilma huwa imam wanda ya wallafa wannan littafi shine Ibrahim Iyasi. na ko san bi iznillahi Ibrahim Iyasi ya hika karatu ya hika ilimi kuma ya hika sanin abinda bid'a to ka saurara ka ji abinda Ibrahim Iyasi ya faɗa dangane da bid'a cikin wannan littafi tafsiratul anami shahi na 50 da 57 eh, Ibrahim Iyasi yana cewa wa qad samal ulama ul bid'ata khamsata Ya yace malamai sun raba bid'a zuwa kashi biyar sun ce wajibin akwai wadda an wajiba Ah, ah, ka hifzil ulumi bit tadwin kama ainihin waton kiyaye ilimi ta hanyar a rubuta qur'ani warar da alal malahida da kuma yin raddi ga eh, waɗanda an mabannata masu mulhidai bi iqamatil adilla ta hanya a tsayar musu da dalili sun ce wannan ma bid'a ne wa mandubun sa'annan sun ce daga cikin bid'a'o'i akwai bid'a da an mandubiya waccan sun ce wajiba ce sun ce mandubiya ita ce kabina ilmadaris wa mubaha sun ce akwai kumbira wadda an mubaha ka tawassu fi alwanil at'ima kamar ainihin wato yalwatawa wajen nau'ukan abinci wa fakhir siyabi da kuma eh, eh, sutura na alfahari wa muharrama sa'annan sun ce akwai bid'a wadda an muharrama wa makruha sun ce akwai bid'a wadda an makruhiya yace wa huma zahirani to su abu da in ga bayyana suke yace fa qawlu yace fa qawluhu maganan manzo da yace kullu bid'atin dalala dukkanin bid'a bata ce Ibrahim ya ya ce wannan kalma amun ta game baki daya eh, na amun makhsusun wato sun ce wato bid'a ce wadda yake ta game baki daya amma akwai abin da ake nuhi da wannan yace kaza kaza kila yace haka aka ce to wannan magana ya kawo wannan magana akan cewa masu cewa bid'a ta kasu kashi kashi to yanzu zai yi raddi akan waɗanda suka zo da cewa bid'a ta kasu kashi kashi Ibrahim ya sai ce wal haqqu to magana ta gaskiya anna lafza kulla cewa wannan lafzi na kulli da manzon Allah ya faɗa fi hadal hadisi a cikin wannan hadisi wa fi kulli hadisin da kuma kowane hadisi da bi ma'anahu wanda ya zo da ma'anar wannan hadisi yace Ibrahim ya ce ala haqiqati ha wannan kalma ta kullu tana na akan haƙiƙaninta yace wa qismatul bid'a raba bid'a ila al zuwa kashi kashi al da aka ambata wa ila hasana da kuma bid'a akwai mai kyau wa sayyi'a da mummuna yace laisa alaiha asarun min ilmin yace babu wani sawu na ilimi akan wannan magana li'annahu lam yarid dalilun dalun alaiha yace domin ba wani dalili yadda yazo yake nuni akan haka wa lam yarid hadisin yace ba wani hadisi da yazo fi hadhal babi a cikin wannan babi cewa akwai bid'a ta bare ko kashe kashe wala ra'ihatu taqsim haka babu ma wani kamshi da aka samu daga manzo sallallahu alaihi wasallam mai nuni cewa bid'a ta kasu kashi kashi wannan magana ka duba tafsiratul anami shahi na 58 har yanzu yana cewa wa min samma ankara rasikhuna fi ilmi alkitabi wa fi ilmi alkitabi was sunna taqsim albid'ati ila aqsamin yace waɗanda suka zurfafa wajen ilimi sun yi inkari akan cewa an raba bid'a zuwa kashe-kashe Waraddu raddu alal sun yi raddi ga waɗanda sun ce bid'a ta kaskashi kasi wa sun kawo nasi ala anna kulla muhdasatin cha duk abin da aka kago bid'atun bid'a ne alal itlaq abu ne wanda yake itlaqi ya gama komai baki daya ka'inan ma kana duk yadda abin ya kasance inji Ibrahim Yasi yake cewa man kana wa man kana da kuma duk wanda ya zo da wannan bid'a wa aina ma kana kuma duk inda wannan bid'a take yace wa kullu bid'atin dalala ala itlaqa yace wannan kalma tana akan itlaqin ta tana nan sake dukkanin bid'a bata ce haka kuma yake cewa wa ya lallah al'ajabu min qaumin fuqaha yace abun mamaki malamai fuqaha'u rawawul hadisi sun ruwaito hadisai wa ma fi ma'anahu da abinda cikin ma'anarsa min an min ahadisin cikin hadisai fi halawzu kullu akwai lafzun kullun ciki riwayatan sahiha riwaya wadda ta inganta marfu'atan ila nabi sallallahu alaihi wasallam wadda yake an ɗaukaka ta zuwa ga manzon Allah mausulatan ilai wanda yake hadisin ya sadu zuwa ga manzon Allah yace sun masarrafuhu sa'annan suka juyar da hadisin an zahiri ma'anahu daga zahirin ma'ana hadisin wa wadiha mabnahu da kuma abinda wadihi ga akan abinda aka gina hadisin akan sa ila ma da at ilaihi awa'un sun juyar da hadisi zuwa ga abinda ra'ayinsu ya kira su zuwa gare shi min gairi dalili yace ba tare da wani dalili ba wala min qur'ani yace kun babu wani dalili daga qur'ani wala min sunna haka kun babu daga sunna wala min ijma'in kun bai zo ma daga ijma'i ba wala min qiyasin bai zo ma daga qiyasi ba haka kuma yake cewa wa hadisul babu yace hadisin da ke ga wannan babu cha dukkanin bid'a bata ce yace hujjatun nayratu hujja ce mai wadda ke da haske ala kulli qasimin ala kulli qa'ilin bit taqsim akan duk wanda ke cewa araba bid'a araba bid'a zuwa kashi kashi wa anwa'in zuwa ga kashi kashi yace wa man kana inda hu dalilu duk wanda adda dalili min alkitabi daga littahi aw burhanun ko wata hujja min sunna daga sunna dalun wanda ke nuni alal qismati akan cewa bid'a ta kasu kashi kashi Ibrahim ya siya ce ya yatafaddal alaina bi ibanati to yazo ya bayyana mana dalilin inji Ibrahim Yasi yake cewa wa amma ara'ul fuqa amma ra'ayin malamai na fuqaha'u wa amsalin da da da, misalai da ire-iren wannan yace fala hujjatu fiha babu hujja akanta ala munkiri tanqisimi akan wanda ke inkarin cewa bid'a ta kasu kashi kashi to kaji abin da ainihin wato Ibrahim in ya sai faɗa haka kuma yake cewa wa qad ittafaqa ahlul ma'rifa yace duk waɗanda ke da ilimi sun yi muwafaqa al ma'rifatu bil qur'ani waɗanda sun san qur'ani sun yi muwafaqa wal hadisi da waɗanda suka san hadisi sun yi muwafaqa ala anna kullu bid'atin dalala cewa dukkanin bid'a bata ce wa kullu dalalatin fi nar kum dukkanin bata na wuta sagiratan aw kabiratan karama ce ko babba <coughs> kanat barizatan ta kasance bayyana ce kana ko kuma ta kasance aukamina ko ta kasance Lema lima ta'allaka bil aqida shin abin da yake yana da aqida yana da alaka da aqida aw bil amali ko da aiki walam yakhtalif minhum isnan fi zalika yace waɗanda an ma'arifa waɗanda an masana ba mutum biyu da suka yi sabani akan kasancewa dukkanin bid'a baki bata ce kaji abin da Ibrahim ya sai faɗa dangane da ainihin wato abin da ya shahi bid'a cewa bid'a ba ba ta da kyakkyawa sannan bayan wannan abin da kake kawo wa cewa manzon Allah ce man sanna fil islam sunnatan hasana wannan hadisi ka koma ma wannan hadisin kaga me yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya hudu wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ne an bada labari cewa wata rana akwai mabukata waɗanda suka zo sun zo da alamun talauci ba su da sutura ba su da abinci annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin masallaci yayi yayi yayi masahabai wa'azi ya kwadaitar da su akan ciyarwa sai bayan manzon Allah ya gama sai wani sahabi ya zo cike da ainihin wato hannayensa da ainihin wato dukiya ya kawo gaban manzo sallallahu alaihi wasallama to nan ne manzo sallallahu alaihi wasallam yace man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru ma amila biha ila yawmil qiyamati duk wanda ya sunnanta sunna kyakkyawa abinda ake nuhi sunna kyakkyawa nan ba wai kai ka zo ka karo wani abu ka kawo ga musulunci shi ake nuhi ba abinda ake nuhi abinda manzon Allah ya sunnanta wanda ya zamanto za ka zo ka yi shi ka kwaɗaitar da mutane don su yi to wannan shine ka sunanta sunna kyakkyawa kaga manzo Allah ya kwaɗaitar ne a ciyar sai ya kasance wani sahabi sai ya zo ya kawo dukiya mai yawa kaga kenan ainihin wato ya sunanta sunnar da manzon Allah ya sunanta' ya kwaɗaitar da mutane cewa a zo a ciyar wannan shine ainihin wato sunanta sunna kyakkyawa ba ana nuhin ka je ka kago wasu abubuwa sababbi ka sa ga addini shine ka sunanta sunna kyakkyawa ba shi ake nuhi ba abin da ake nuni cewa sunnan manzo sallallahu alaihi wasallama wadda mutane suka kaurace mu ba su aiki da ita sai ka zo ka aza mutane akan wannan sunnar to ka sunnanta sunna kyakkyawa kenan amma hadisin yana nan cewa kullu bid'atin dalala sannan abin da ka kawo magana akan abin da ya shahi maulidi ka duba cikin durratul kharida sharhul yaqutatul farida juz'i na hudu shahi na 60 me ake cewa yace wa min jumlati ma ahdathuhu min al yana daga cikin jumla abin da aka kago na bid'a ma itiqadin tare da kudurta wasu anna zalika min akbaril ibadati sun dauki cewa wannan na cikin ibada mafi girma wa azami ta'ati yana cikin da'a mafi girma wa izhari sha'iril islam da kun bayyana alamomin addinin musulunci wa ijlali sayyidil anam da kun girmama manzo sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam yace ma yaf'alunahu abinda mutane suke aikatawa fi shahr rabi'il awwal min al maulid yace wa qaditawa ala bid'in wa muharramatin kaseera yace wannan ya kumshi ya to ya tattaro bid'o'i da kuma abubuwan da aka haranta wannan magana ka duba cikin littafin ku durratul kharida sharhul yaqutatul farida juz'i na 4 shahi na 60 haka kuma yana cewa wa qadir takaba ba'duhum fi hadha zaman jidda hadha al-ma'na wa huwa annahu idha dakala hadha ash-shahr sharif tasara'u fihi ila al-lahwi wal-la'ibi bid-duffi wash-shababati wa ghayrihima <coughs> yace faman kana bakiyan <coughs> فليبكي على نفسه وعلى الإسلام وغربته وغربة أهله والعاملين بالسنة إنا لله وإنا إليه راجعون haka kuma yake cewa fanzur rahimakallahu wa iyyaka ila mukhalafati sunna ma ashna'aha wa ma aqbaha wa kayfa tajurru ila ila almuharramat ala tara annahum lamma khalafu sunna wa fa'alu almawlid lam yaqtasiru lam yaqtasiru ala fi'lihi bal zadu alaihi ma taqaddama zikruhu min al yace fa sa'idu man shadda yadahu ala imtisali alkitabi was sunnati wa tariqati al musilati ila dhalika wa hiya itba'u salaf madina ridwanullahi alaihim ajma'in li'annahum a'lamu bis sunnati minna kaga wannan duk magana ne wanda ibaya cikin ainihin duratul khadida suke bayani akan kasancewar ainihin wato maulidi cewa wani abu ne wanda aka kago wanda yake baya a cikin ainihin wato littafin Allah baya cikin sunnan manzo wanda yake barin sa shine mafi alkhairi har ma yake kawo cewa ko da misali daren maulidi ka ce za ka je ka ciyar da abinci ka ciyar da abinci ko kuma ka je ku yi karatun eh, littafi ko ka yi karatun kaza ce wannan duka yana da cikin bid'a saboda haka cikin littafin kuma an yi suka akan abin da shahi maulidi shine ka duba cikin duratul farida sharhul yaqutatul farida ka duba mujalladi na hudu shahi na hamsin da shida har zuwa shahi na hamsin da bakwai duka maganganu ne ake kawo akan suka akan maulidi cewa ainihin wato an kago wani abu an sanya ga addini wanda yake musulunci bai yarda da shi ba wannan shine bayani a takaice dangane da ainihin wato maganganun da abubuwan da ka faɗa a can kuma abin da ake magana cewa su ma ahlu sunna suna ainihin wato abin da ya shahi musabaka da yawa kana jin ahlu sunna suna bayani akan cewa musabaka dai baya daga cikin ainihin sunnan manzo annabi sallallahu alaihi wasallam kana jin da yawa daga cikin malamai suna kawo wannan na'am assalamu alaikum warahmatullah Oh, na Mala Ahmed ma Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Mala Ahmed ka ji <coughs> Eh na ji wasu amma da ke muryar na rawa ban ji wasu ba to daga na fahimci kenan dai a bangaren musabaka mun yi musharaka kenan a yanzu koma ga waccan maganar ta kwana cewa kitabu tafsiratul anami akan kashe-kashen bid'a da Ibrahim ya sai faɗa ka koma ga wannan littafi ka duba ka ga abin da aka ci abin da ake akan sa cewa bid'o'i sun kasu kashi-kashi akwai mai kyau akwai kaza akwai kaza ka samu littafin Ibrahim ya Iyasi zai warkar da kai akan cewa babu bid'a ta kware ga addinin musulunci eh to daga karshe kenan kasan akwai ko a cikin da'iran sufaye akwai sabanin malamai kuma kowa na girmama sabanin kowa na girmama sabanin dan uwansa fahimtar dan uwansa kamar shi a cikin da'iran ita kanta dariƙa ma kenan kaga shehu tijjani shi a rayuwansa ya yi sallah sadalu yake yi yar da ya zo shi kaga shi kabili ce me yasa kaga an samu bambancin fahimta ko kowa na girmama fahimta nan wansa yanzu za a ga dukkan majority tijjanawa kablu suke yi amma shehu tijjani ka binciki tarihi kablu yayi ana girmama fahimtar juna a cikin da'iran ma akwai bambancin fahimta a cikin da'iran akwai yanzu haka misali wanda suka yarda da yin sadakan bakwai abin na in an yi rasuwa ko sadakan uku akwai wanda ba sa yi a malaman akwai wanda ba su yarda da wannan ba ba sa yi amma ba sa sukan juna domin me ana girmama fahimtar juna in an samu sabani na malamai sai ka duba wanda ya yi ma kawai ka sabila kowane ya ka hujjansa sai ka duba hujjan da ya fi ya fi karfi sai ka dauro a kai ana jina eh yana jin ka yana jin ka hello amma ka san shi wancan abin da yake tambayar ka abin da yake tambayar ka yana tambayar ka ne dangane da menene bid'a sannan menene misalin bid'a shine ka zo kana gyarawa cewa akwai bid'a ta kware akwai ta kaza shine ni kuma nake nuna maka cewa ga musulunci babu bid'a ta kware wanda yake ita ce aqidar da mu ahlus sunna muke akan ta kuma na kawo maka dalili dangane da ɗaya daga cikin malaman ku wanda yake shi ma ya ambaci wannan dama wannan magana na daga cikin abin da na ambata cewa akan abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ambata dangane da mutane waɗanda za su an masharranta da za su bayyana waɗanda yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya hude su za su bayyana waɗanda yake masharranta ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya sifanta su da abubuwa guda biyu ta'rifu minhum wa tunkiru zaka san wasu abubuwa gare su wanda yake yayi daidai da littafin Allah zaka san wasu abubuwa gare su waɗanda yake kuma ya saba mu littafin Allah wanda yake muke bayani kowane lokaci irin aƙidar da Tijjani yake a kanta da kuma Ibrahim Iyasi sun zo da miyagun aƙidu domin ɓata ainihin watan zukatan mutane domin ɓata ainihin watan aƙida ta musulunci da manzo sallallahu alaihi wasallam ya aza mutane a kansa sun zo da miyagun aƙidu wannan shine abin da muke bayani akan kowane lokaci to shi Ibrahim Iyasi din yana daga cikin abubuwan da suka hito daga bakinsa wanda yake yayi daidai da abinda da as-sunna bayan shi kan shi akwai bid'o'i da yawa da ya zo da su amma gashi Allah ya maki bakinsa gashi shi da kansa yanzu yana bayanin cewa babu bid'a ta kware cikin addinin musulunci wannan na kawo maka wannan ne don in tabbatar maka da cewa akan aqidar da ahlus sunna suke akan ta cewa aqida ce wadda yake ta daidai da <coughs> sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam ga musulunci babu bid'a ta kware domin da a ce an halatta mu mutane ai bid'a ta kware to addinin musulunci ma daga yanzu ma yadda manzon Allah ya bar shi da komai wasu abubuwa da yawa duk an cancanza su amma an ruhe koha, addini in dai za ka yi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da karɓo shi daga wurin Allah haka za ka yi duk abin da za ka kara wanda ba ga wannan ba to za a ɗauke shi cewa sabon abu ne ka zo da shi wanda yake musulunci bai yarda da shi ba wannan shine nake son ka gane eh to yanzu mun yi musharaka kenan a maulidi da musabaka da ahlus sunna da su sufaye idan kullum dama wannan shi yake son ka kawo mu musharaka ai ba ahlu sunna ba kowa yace ai musabaka ba wanda yace ai waɗanda suke yi waɗanda suke yi kaga mu musharaka da su amma ai ba dukkanin ahlu sunna ke cewa ai musabaka ba Shikenan na fahimta. Da ƙarshe Ina jin ka. Gunda zan rufe da shi dai da ƙarshe shine mazhaba na sufaye da ɓangaren abinan me za ta ma izala kwace wahabiya yadda ni a yadda na fahimci lamarin yadda nake ganinsa yadda annabi Musa da Kadiru tafiyansu ba su iya fahimtar juna ba duk da dukansu iliminsu daga Allah ne. To haka izala abin nan da sufaye har abada ba za a taɓa iya fahimtar juna ba, a haka za a tafi. Sabili da layukan ne sun bambanta kawai. Wannan misali ne da ka kawo ga taka fahimta. dai kadiru wannan ta fahimta ce annabi Musa abin da yake abin da yake akan sa daga wurin Allah ne sa'annan kadiru shi kuma abin da yake akan sa daga wurin Allah ne amma su a ahlus sunna su abin da suke akan su sun ci a tsaya ga abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ne ku kuma bangaren ɗariƙa kun ce tujjani ya karɓo daga wurin Allah saboda haka kwatamci ba dai ba annabi Musa abin da yake a kansa daga wurin Allah ne a Khadir abin da yake a kansa daga wurin Allah ne kawo kowannen su daga wurin Allah ne illa kawai annabi Musa abinda bai sani bane ya zo ya nemi ilimi ya san shi tare da ainihin wato shi Khadir din ba wai suna da bambancin ra'ayi bane cewa bambancin fahimtar su daban kowanne suna akan wahayi na Allah ne subhanahu wata'ala illa kawai abu ne wanda yake bai sani ba ya tambaya saboda haka ba wani bambanci tsakanin shi annabi Musa alaihi salam da Khadir kowanne su suna akan wahayi ne daga wurin Allah saboda haka suna akan abu guda ne illai kawai dai annabi Musa yana tambaya ne akan abin da baya da ilimi a kansa sai a ga sai daga baya a gaya masa abu kaza da aka yi to dalilin da yasa aka yi kaza ne kaga babu wani sabani da ke tsakanin su balle a ce akwai bambancin fahimta tsakanin su a ce a kwatanta su da da sunna da kuma ainihin yan ɗariko yan ɗariko yan tijaniya kun ce tijaniya karbo daga wurin Allah kuma gashi kun ga abubuwa da yawa ya zo da su sun saba ma littafin Allah sun saba ma sunnan manzo to ya za ku kwatanta abinda ainihin watan tujjani ya zo da shi ku kwatanta shi da abinda da kadir yake a kansa kadir yana akan wahayi ne daga wurin Allah yana cewa ma fa'altuhu an amri ban yi wannan ba daga al'amari na kage kenan daga wahayi ne daga wurin Allah annabi Musa shi ma yana kan wahayi ne daga wurin Allah ahlu sunna suna akan a wahayi ne da manzon Allah ya zo da shi daga wurin Allah aka ce a tsayu a kansa ko kuma kuka ce ba za ku tsayu ga abin da manzon Allah ya zo da shi sai kun bi abin da tujjani ce ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka bambanci ba ɗaya ba ba iri guda ba bari kwatanta cewa abin da sabanin da ke tsakanin ahlu sunna da tsakanin da sabanin da ke tsakanin ahlu sunna da yan ɗarika ka kwatanta shi cewa wai kamar sabani da ke tsakanin Khadir da Annabi Musa ba haka bane bari kawo wannan ille kawai ku kuna akan aqidu ne waɗanda yake kun sani cewa ba musulunci ya zo da wannan aqida ba misali kwanan baya kaji mun yi karatu akan cewa har muyi muƙabala mukabala da wani daga cikin ire-iren ku Ahmad Tijani yana cewa Allah yana cikin gumaka wanda ya bauta mu gumaka Allah ya bauta ma Tsakanin ka da Allah wannan abu ya dace da addinin musulunci duk annabawan Allah baki ɗaya da Allah ya aiko da mi Allah ya aiko su duk Allah ya aiko su da tauhidi a kadaita Allah da bauta amma ga aqida da Tijani ya zo da shi cewa Allah na cikin gumaka kuma kuna nan biye da shi sa'annan cewa da aqida cewa komai Allah ne Allah yana Allah na cikin komai wannan duka mun kawo wannan kuma kun san da wannan musulunci ne yazo zo da wannan tijani akan wahayi yake wa ya gaya masa wannan irin waɗannan miyagun akidu wa ya sanar da shi waɗannan akidu ba kan wahayi daga wurin Allah balle ka kawo kwatamcin sa da da Khadir wannan wannan abin nan wannan kwatamci da ka kawo wannan ba abin da za ka kawo kwatamci bane tsakanin Annabi Musa da da da Khadir da kake kawowa cewa shine misalin sunna da izala da ahlus sunna da kuma tijaniya wannan ba haka bane na'am Um, lokaci Malamud. Malamud. kwai ku da mai jihala fatan na ah, malamad eh kace to na ce, mala ya yi bayani lokacin muna jinka eh kenan bayani ne, na gama bayanai na nika yi dama da wannan nake zan rufe Kuma Allah ya kashe mu akan imani ya kashe mu akan daidai, kowa dai Ubangiji ya datar da shi da daidai. Mun gode wa Allah da su biyani alhamdulillah. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na'am dawa sunan ka daga nake kiran. Sunana Dairu Muhammad daga Adamawa Mubi Local Government. Malam Tayir Muhammad, to muna jin ka cikin minti yawa Allah ya saka da alkhairi ina muku fatan alkhairi. Muna godiya. Na ji daɗin abun da kai yanzu nan Malam Muhammad da aka yi tambaya sai wanda ya cancanta yana cikin aƙidan ya shigo sai ka sake ka kira wanda ya tambaya. To abun da nake so masu saurare su fahimta da shi wanda ya yi tambaya da wanda kuma yake cikin aƙida, shi wanda ya tambaya ba dole ya zamanto malami ba ne, shi ya yi tambaya ne akan yana buƙatan a bashi amsa. To wanda yake cikin aƙidan Tijjaniya kuma a madadin da ya zo ya bashi amsa sai ya yi ta mishi kame-kame dai har ya sauka. To ni ma yanzu sai na ji daɗi da aka taɓo abun da ni ɓangare na ne saboda ni almajiri ɗan Islamiyya ne, sai nake gani ma to ya cancanta in mayar wa 'yan ɗariƙa da suke danganta wa musabaka hujjan cewa shi ma bidiya ne. Sai na ƙara gode Allah kuma ga malam. Idan fahimtar da nake da shi akan hujjojin da zan kawo cewa musabaka ba bidiya ba ne, insha Allah ina fatan nima malam zai kara min haske kamar da ya kara wannan ɗan tijjaniyan haske. Hujja na na ɗaya malam Muhammad. Eh, shi abun da ya shafi musabakan alkur'ani da kuma karatun alkur'ani. Idan ka duba littafin tajwid akwai littafin da ake kiransa Hidayatul Mustafida. a ciki ya kawo malamin da ya wallafa littafin na yake cewa ma haƙiƙatul tajwidu lugatan wasilahan menene haƙiƙanin tajwidi a kalmar larabci wasilahan kuma a shir'ance sai ya sake yake cewa a tajwidu lugatan al-itiyanu bil jayyid tajwidi a cikin kalmar larabci shine a zo da abu mai kyau al-itiyanu bil jayyid wasilahan kuma a shir'ance ilmun yu'rafu bihi ita'u kulla harfin Haƙƙahu wa mustahaqqahu min sifat wal mudud wa ghairi zalik Ya ce, e, eh, ilimi ne wanda ake amfani da shi a shari'a musulunci wurin a tabbatar da kowane harafi an ba shi hakkinsa kama daga fitar da maddodi da sauran shi to da ya faɗa wannan haka shi malamin da ya wallafa littafin tajwid sai ya zamanto ya yi daidai da ayan alkur'ani faɗin Allah wa rattilil qur'ana tartilan a karanta alkur'ani tartilan menene zai sake fitar mana da wannan tartilan din shine faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yataghanna qur'an baya cikin mu duk wanda ya kasance baya rera alkur'ani to wannan hujjan din sai ya zamanto gaba ɗaya ashe alkur'ani ba zai yi ka zo ka karanta sa ba ba tare da ka fitar da harafinsa ka fitar da sautin shi daidai gwargwado inda ka iya ba. Abu na biyu akan wannan din kafin mu je point da yasa har ake yin musabaka da wanda shi yana da fahimtar musabaka ba bidiya ba ne da wanda yake ganin bidiya ne shi ne. Dalilin da yasa sa musabakan din ya zamanto ba bidiya ba ni a fahimta na duk da ni ba mai yi ba shi ne. tun daga cikin makaranta wanda har dukkanin makarantu ana yi shine jarabawa lokacin da ka koya wa mutum abu kana da bukatan ka duba wannan abin da ka koya masa nan ya iya ne ko bai iya ba to a cikin islamiyu ana shirya iktibar shi wannan iktibar din idan aka shirya sa ana duba waye ne ya fi kwarewa ya fi fitar da karatun alkur'ani mai girma ina aka samu wannan iktibar din? Shi ne a cikin sahaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sayyidina abubakar akwai umar akwai uthman akwai ali da sauran sahabban da suka iya karatu amma zai zo ya samu abdullahi ibn mas'ud ya ce mishi ka karanta mini Alkur'ani. har a wani guri eh, abdullahi ibn mas'ud yake karanta masa Alkur'ani a cikin suratun nisa'i har aka zo fa kaifa iza ji'na min kulli ummatin bi shahidin annabi sallallahu alaihi wasallam yake dafa kafadan sai yake ce masa hasbuk hasbuk yana zub da hawaye sai wannan malamai suka ƙara fahimtar cewa ashe alqur'ani koda a cikin al'umma ana buƙatan wanda zai karanta sa ya zamanto ya iya karatun alkur'anin din sai ya zama wannan a cikin makaranta da sauran makarantun don a gane abin da aka koya maka nan shin ka iya shi ne ko kuma baka iya sa ba sai ake yin wannan har a cire wanda ya gwanince ya iya a ƙarƙashin wannan sai aka tafi cewa malam muhammad idan aka tafi yin musabakan nan a ina aka samu kalmar musabakan ɗin idan ka duba a cikin alkur'ani mai girma akwai ayan da allah yake cewa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardu has samawati wal ardu uiddat lil muttaqin akwai kuma wani sabiqu ila maghfiratin duka ayan yana nunawa ku rige-rige wurin aikata aikin alkhairi to da aka samu wannan ayan din ƙasan da suke ɗaukan nauyi galibi a yi musabaka da sauran shi an fi samu daga cikin ƙasar saudiya menene dalilin da ya sa malamai waɗanda suke da fahimta kan musabaka suka yi accepting shine faɗin Allah shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi ƙa'iman bil qisti la ilaha illa huwa hakim idan har malamai a cikin addinin musulunci suka zo suka faɗa wani abu suka zo suka yi ijtihadin daidai gwargwadonsu. su To malamai a addinin musulunci an yadda da fatawan abu idan bai saba ma alkur'ani da hadisi ba saboda fadin Allah fasalu ahalin zikir in kuntum la talamun duk abun da ba sani ba bi malamai to akwai wani eh, abun nan faculty wanda Saudiya take daukan mahaddata alkur'ani saboda idan har baka da haddan alkur'ani ba za a kai ka wannan department ɗin kai karatu ba. To sai ya zamanto ana yin cuwa da rikici a tura sunan wanda wala Allah shi wani ɗan babba ne ko mahaifin shi malami ne ga kuma 'ya'yan talakawa wa'anda ba su iya karatu sun iya karatun alkur'ani da sauransu iliminsu ya kai a ɗauke su su yi karatu a jami'atul madina sai ya zama ba sa samun wannan daman To sai yanzu aka ga ya za a a tantance wa'annan ɗalibai ɗin ya zamanto suna samun daman karatu a gurin sai Saudiya ta nuna cewa tana da buƙatan a dinga shirya musabaka duk duniya a ji cewan ka karatun alkur'ani sannan wasu suka ƙara ba da hujja zai sa a yi encouraging ɗalibai da musulmi su yi karatu wanda har a ƙarƙashin irin wannan su Sheikh Jafar Mahmud Adam da sauran shi sun yi musabakan ɗin To, Malam Muhammad a ƙarshe gaba ɗaya abun da na irga nan. Gaba ɗaya. Gabanin ka je ƙarshen eh, shi Malam Ahmed ya dawo. Malam Ahmed. Yawwa. Alhamdulillah. Yawwa, shi yasa na dawo sabila ina jin sa ne. To shi kenan ya je na ƙarshen ko. Eh je ƙarshe. To muna jin. Yawwa, Yawa, amma da fatan sharaɗin cewa kada ya ce da ya sauka bai ji wani abun da na faɗa ba. Saboda shi tattaunawa. Ya gaya wa malam ne, saboda na ji malam da ya faɗa masa bayanai akan abun da Shehu Ibrahim in ya sai faɗa akan bidiya ya ce ya ji wani bai ji wani ba. Eh, ya tabbatar kafin ya mun To, shi ne dalilin da ya sa sai ake shirya musabaka To, an yi tambaya shi kansa ya ce ya yarda, amma kuma ba wani kullum gaba ɗaya ba ne komai bidiya. To sai na ji takaicin cewa za su ce mota bidiya ne, fanka bidiya ne, mashin bidiya kaza kaza. Sannan kuma sai ya sake cewa kan cewa ai mu ma muna musabaka shi ma bidiya ne. To a nan tambayan cewa a cikinsu har yaran Shehu Ɗaya Rubauci da sauran shi suna yi. to ya tabbata kenan idan ahalin sunna suna yin wancan bidi'a ne ya zamanto su ma suna yi to menene ya bambanta bidi'an da yake da fahimta a kai da wanda kuma ya ce wannan musabagan bidi'a ne shine tambaya na ɗaya da kuma amsa waye ne ya je yake yin musabaka ya ce duk wanda ya zo bai yi musabaka ba shi ba musulmi ba ne kamar da muka ji suke faɗa ga kilig yana yawo kuma sun yadda aka cewa duk wanda baya yin maulidi shi ba musulmi ba ne sannan waye ne ya zo ya yi musabaka ya ce wanda bai yi musabaka ba karatun alkur'ani da ya yi babu lada ina so jama'a gaba ɗaya mu fahimta malam muhammad ko sallah ne ka zo kana yin sa sharaɗin karɓan aiki ikilasi ne idan ka zo ka ƙabbarta sallah sai ya zamanto in kana ganin idon mutane ne za ka yi riya ka gyara sallanka mai kyau kamar da Allah ya ce innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila wato in a idon mutane ne sai su yaudari mutane su yi sallah mai kyau in a bayan idon mutane kuma sun yaudari mutane bari su yaudari Allah sai su dan yi birbirbir su tashi tunda suna zaton Allah baya ganin su to haka kowani abu idan za ka aka yi shi saraɗinsa na farko niyya ne wannan niyan kuma mun yadda wajibi sai ya dace da aikin annabi sallallahu alaihi wasallam To in a wurin musabaka aka samu wanda yana karatu ba domin Allah ba, saboda ya yi riyan a ce ya iya, to wannan shi kan ma kai tsaye laifi yake aikatawa, wanda ya je ke yin musabaka da niyan cewa ai wanda bai zo ya yi ba ya bar wani rukuni na addini, kai tsaye wannan abin da yake aikata wannan bidi'a ne ba addini ba ne, amma wanda ya je da kyakkyawan niyya saboda a gyara masa karatun alkur'anin shi kamar da Allah ya ce wa rattilil qur'ana tartilan da kuma shi mai tajwid abun da ya kawo a gyara masa karatunsa ne wannan yana da kyakkyawan niyan yinsa to a ƙarƙashin wannan kada ya ce na cinye lokaci ina bayani la Allah cikin bayanin sa, zan samu wani magana ya kawo min ta ina ne a abun da na faɗan nan zai to musabaka bidi'a ne Mai dalilin shi na'am Assalamu alaikum. Alaikum salam. To zan mai tambayoyi. eh a in eh ne gashi e, haka ne in a a a kawai kowa na saurara yi tambaya kana nuna yadda kake so amsa maka tambayan ne annabi yi sahabbai sun yi tabi'ai sun yi wannan musabagan da muke gani ana yi sun yi tambaya kawai amsa yanzu ba ji abin da nake faɗa ba a ƙarƙashin tafsirin ah, shahidallahu ah. annahu la ilaha illahu ina zuwa yanzu wannan program da muke yin nan sahabbai ba su yi irin haka ba annabi bai yi ba amma idan muka ce duk wanda bai zo ya yi da'awa ta wannan inda muke yin nan ba ya saba ma wani bangare na addini mun yi bidiya akwai ayyukan da da yawa a cikin wani ƙarƙashin aya ake samun dalilin yinsa mu mun samu wannan daman ne ta wannan hanyar amma ba mu ce duk wanda ya je ya yi ba irin inda yanzu muke tattauna wannan ba tattaunawansa bai yi ba to sai ka gane cewa ya sha bambanci da a ce wannan abun ala tilas kamar da kuke faɗa wanda bai yi maulidi ba baya son annabi ko shi ba musulmi ba ne ko ina kuka samu wanda bai yi maulidi ba ba musulmi ba ne duk da ba shi ba ne hujja na na cewa musabaka ya zamanto addini sai dai ka ce musabaka ba bane ana samun laifi kamar da za a samu wanda zai yi riya ko a sallah ko a karatun Ƙur'ani da sauran ibadu, amma ba za ka ce masa bidi'a ba. So, kana ji na? Ina jin ka. Abu bidi'a dai aka ce abin da annabi bai yi ba, sabai ba su yi ba, mm. ai ba su yi ba, shi ake kira da bidi'a. Yanke. Mm. Shi ake kira da bidi'a. Ah. Mm. Amma eh. malam malu ah, ko da ke ba na cikin maganan ko a fahimta eh? hujjojin da ka kawo ah, eh? malam Ahmad ji gabanin ka je gaba eh, a fahimta na da aka ce bidiya ni da nke ni ma fahimta nan da ni na fahimci malumma abin abinda duka ka bashi lada ko ka bashi zunubi wanda annabi bai san sa ba ba littafi ba magabata idan ka ba abin lada ka ce abin na da lada ko yana da zunubi wanda Allah bai sansa ba annabi bance Allah annabi bai sansa ba sabai nan ba su sansa ba to ni a fahimta nake jin malumma na magana wai wannan lamarin addini ka ba shi lada malumma su yi amfani da kamar microphone ga ranar da zaka ce duk wanda ya magana da microphone yana da lada goma ko zai samu lada to wannan ranar za a nemi ka kawo hujja in baka samu ba za ka kawo bidiyo a cikin addini amma idan baka bashi lada ba baka bashi halaki ba baka bashi zunubi ba to ni na fahimta maluma sun ce ba babu laifi amma ran lokacin da ka mai da shi addini har ana samun lada da shi to wannan lokacin ya zama matsala shi yasa ku bar mu yi abin nan a fahimce yanda muke tattaunawa domin masu saulara kuma su amfana ban sani ba ko malamin eh. fahimce wannan tarifin bidiyo eh, Na fahimce ka. Ƙur'ani tun zamanin manzo Allah, a zamanin manzo Allah aka sauke shi. Sahabbai suka rayu. Duka yaran, yajensu da komai ba su wannan musabagan ba su ma. Ha zuwa yanzu haka musabaga bai kai shekara ɗari biyu ba. na da tambayan da zan tambaye ku biyun duka. Eh to shi ne nake gaya mai ana iya musabaga ha a gama ba samu ana iya karanta Kur'ani ashe ba lada. yanzu tambayar da za mu yi ma malam shi eh, malam abubakar ko Tahiru eh. Muhammad Alhaji ne ni Tahiru Muhammad maka kenan kaman in aka yi musabaka lada nawa ke samu ana kai musabaka ana samun lada ko ba samun lada Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya karanta Alkur'ani kowane harafi ɗaya yana da lada goma wala alifun wala lamun wala mimun ya rage maka kan da ka je yin wannan karatun ɗin shin domin Allah za ka yi ne don a gyara maka karatunka ko kuma za ka yi ne saboda a baka wani abu na duniya tabbas duk wanda ya karanta alkur'ani annabi ya ce khairukum man ta'allama alkur'ana wa allamahu mafi alkhairi a cikinku, wanda ya koyi alkur'ani kuma ya koyar annabi bai ce sai wanda ya zauna a tambaya ba to annabi yi shi ka ce yana ke son eh ko a annabi yi sabai sun yi eh, eh annabi ya sa a karanta masa alkur'ani wanda ya fi iyawa amma ba da irin tsarin da yanzu ake yin nan ba. Sai wurin, Malam Ahmad, wai annabi ya sa an karanta masa Kur'ani. sau na sa na karanta mai Qur'ani musabaga wannan taron da za zo a tsara komai musabaga nake magana ba karatun Qur'ani ba Qur'ani ka samu ne ka sauke dukkan ma da Allah ya ce wasari'u ila magfiratin ku yi rige rige zuwa ga aikin alkhairi shin an rufe kofan sai abu kaza da kaza ne mm-hmm. to wannan ayan zan yi amfani da ita na yi maulidin manzo na haifar manzala. Eh? Zan yi amfani da zan yi amfani da ayan nan. Zan mm. yi amfani. Muhammad lokaci na tafiya. Malam Muhammad. Ai siran manzon Allah. Malam Malam lokaci na tafiya. Eh, lokacin mu yayi in kuna so dama. Lokaci ne. <laughs> Zan ba ku dama na musamman. To shi ke. To shi ke. Kaga dai bai kawo min nasi ba. wannan ayan da ya kawo din ni ma zan yi amfani da ita kenan nai maulid zai magana da ku ta kasa na gaba da malam she mu hawo mu tattauna malam muhammad ku hakuri malam muhammad malam ah, ku hakuri ku hakuri lokacin mu eh ku hakuri ah, ku yi hakuri mu doki mutane biyu ko eh, she so mu dasa ayan musallame malam um, za mu doki mutane biyu she mu dasa aya insha Allah amma kada yi magana musabaka da magana wan ai maganan karatun da malam ya yi, she so mu je na gaba assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh masha Allah nawa nawa malam habibu gaisuwa da malam muhammad muna muna godiya Allah ya saka da sunan ka daga na ke kira Sunana Abu Ilyas azarmawi daga nan Hamburg. Abu Ilyas daga Hamburg, duniya na jinka cikin minti kadan za mu dasa haya. Yawan eh, tambaya da ke shiga zuwa shi wannan azzarmawi ni kama zarmci na wala ya dade ya dade ina neman malamin tarika da zan zama wannan tambaya don kushe kusan yadda za a yi eh. za mu sauka programin malam ga she mu dawo mu dawo da shi a tattauna kwanta mu sake mu sake a wannan hutu wancan gajeren tambaya ne shi ya sauka wannan tambaya ma shi dai ka jefa in ya ji muka dawo shi ya zo ya amsa. Ok. Eh, dan gajeren tambaya ne don ya, kawo misalai eh, cewa ai musabaka ma bid'a ne bi bid'a ne sannan kowane misali da kawo da farko ya kuma tashi ke cewa wai ai kur'ani zamani manzo Allah ba haɗa ba daga ba ma aka mai wasali aka zazzana kan takarda da menene ko shekarun jana jin dan tarika yana daga gana yana wannan misali to ni tambayar da nake da shi ne misali zan yi misali ai an ce salatul fati bid'a ne she ina yin misali ina yin salatul fati da aka ga min kamar bid'a ne sai na yadda shi na bari na koma salatul ya na ina yi kina ai na na gyara na gyara bid'a kenan na take bid'a na koma sunna misali fa nake yi ba hukunci nake yin ba to yanzu in ya ce qur'ani ma da aka mai wasali aka zana kan takarda shi ma bid'a ne to ya musulmin duniya za su yi su gyara abin da kawai nake son su bana ansar kenan ya ya musulmin duniya za su yi su gyara wannan bid'a a komo kan sunna sosai tambaya na kawai kenan don Allah zai bada hansa eh kan mu dawo isa muka dawo shi eh. da hamsa mun kira shi eh, insha Allah insha to jazakumullahu khair amin amin amin <laughs> assalamu alaikum kusa da karshe wa alaikum assalam wa rahmatullah to sunanka daga nake kira Malam Muhammad Mudassir ne daga Ghana ya dawo. Ah Malam Mudassir an gama an gama naka za mu sauka mu dawo muka sauka ah, bai ansa question na da kyau ba ani tambayan shi na a karshe cewa ya bada misali mu ma idan ma mu yadda cewa akwai bid'atu dalala to ya bada misalin bid'atu dalala kwaya uku kawar ko dai so yake ce ba wani bid'atu dalala cikin duniya yanzu haka cikin duniya musulmi mun sauka mu dawo shi mu bada cikakken lokaci a tattauna wannan domin mutane su fahimta Yawwa. Yawwa, yasa ka saya kaka wuce insha Allah. okay to ina. Assalamu alaikum na karshe. zai ka salam Malam Muhammad barka ne. Barka da wa sunan ka daga kiran. Kana magana da Kamalu Yaya. Malam Kamal Yaya daga nan. Ina daga Abuja ina gaida Malam Muhammad. Ina gaida Malam Muhammad da babban malamin mu Sheikh na malam na jin na amsa na amsa Allah ya kara basira Allah ya kara su ce ta ma kan tafarki da gaskiya amin ya Allah wa'annan mutane wa ubangiji Allah ya ganar da su ya ganar da mu baki da ko abin da zamu yi amin ya Allah a gaida malam sosai sosai Allah ya kara basira Allah ya kara ma lafiya amin ina godiya Allah ya saka da alkhairi ina godiya masoyanka ne kamar daga Abuja Masha Allah kamar ina godiya Allah ya saka da alkhairi. Ah, jama'a ku yi hakuri za mu sauka ah, kuma mun dawo malam ya je huta mu za mu dawo mu kadi mu tattauna tattaunawan mu. Ita insha Allah wata a ci gaba da tattaunawan malam zai ne mu ciki ko Allah kalmar shi na ce so insha Allah mu dawo kuma insha Allah. Malam muna jinka cikin minti To masha Allah ah, to alhamdulillah muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. dama dai kowane lokaci a wannan tasha wannan darasi da nike yi abun da nike son abu muhimmi da nike son isar zuwa ga al'umma shine mai riko da littafin Allah mai riko da sunnan manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi bayani ga hadisi cewa wannan hadisi wannan al'umma tashi al'umma musulmai wato za su kai shi zuwa firak wato zuwa jama'u daban-daban zuwa kungiyoyi daban-daban har ainihin wato saba'in da uku saba'in da biyu duka za su shiga wuta sai guda kawai za su shiga aljanna aka tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce to waɗanda ke akan abin da nake ni da sahabbaina to saboda haka dukkanin wani abu wanda yake sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su kasance a kansa ba wajen bauta ma Allah wajen ibada to idan kana son aljanna idan kana son ka kubuta ga wuta in dai ba abin da sahabbai suke a kansa bane ba abin da manzo ya aza sahabbai a kansa bane to ya kamata